To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'a masu larama kan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminin. Uh, Allah taimake mu, Allah biya mana bukatunmu duniya da lahira. Wanda ah, a yau muna a ah, ashirin da shida na Disamba Eh, muna tare da shakban ɗahir umar suleiman bauchi tare da shi kamar kan da eh, eh, lokacin muka samu matsala muka samu dr ayuba ya zo nan ya, ya ma fito ma kan shafin shi ya zo mana jaje akan abin da ya faru alkhairin mu ma da za mu saka masa shi jiya sun yi christmas mu ma muna yi masa happy christmas shi dr ayuba da yake jin mu in yana jin mu insha Allahu shi ma haka muna mayar masa da alkhairin da ya yi mana muna masa happy, happy christmas da duk 'yan uwayensa gaba daya yau shak zai ci gaba da karatunsa da ya tsaya kun san anan duk abin da aka faɗi a kanka ko akan akidarka da ba, ba haka ba ko kuma akan abin da aka faɗi a musulunci da ba haka ba ko bai shafi akidan ka ba kana ganin cewa a ah, wannan abin da aka faɗi cikin musulunci amma ba haka ba ko kuma abin da za a faɗi kan shugaba alaihissalam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh, nawa da naka gaba ɗaya shi wannan annabi da ɗayan da muke ah, ƙauna Ah, alhamdulillah abinda za faɗa a kansa da kake gani wannan abu bai cancanci ya kusa ga annabi kai kazan gidan annabi ma bai cancanci murfin gidan bai cancanci ya kusa da murfin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ba balle shi kan kansa duka muna ba da dama jama'a eh, ma su zo su ah, bayyanar da jama'a ga abin da fa ake nufi wannan malamin fa da yake cewa za su shiga wuta iyayen annabi ko menene a ƙarya yake ba haka bane ne su zo su bayyanar mana da shi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 murnan zagayowan ranar da aka haifi annabi isa alaihi salam ɗan maryam ko da yake gaban magana na na biyu zai fi shafan magana a kai mm. don zai zamo magana ne akan shin ya halasta a taya su murna shin ya halasta a ci abincinsu mm. ko bai halasta ba saboda haka zan bari wannan taya murna ɗin idan na zo gaban magana a kansu sai in yi. So kamar kullum muna raddi ne zuwa ga wani malamin bid'a wadda yake da'awar cewa shi ɗin wai ahalis sunna ne. Mm. Wadda muka fara nuna ma duniya cewa shi ɗin tacaccen ɗan bid'a ne. Ɗan mm. mai lasin. Wadda tsaban bid'ancinsa sama. in annabi ya kalli gabas shi yamma yake kalla mm. shi ya sa a baya muka tabbatar wa al'umma da cewa ga yadda annabi yake huɗuba amma shi da shaida daga wasu daga cikin wadda suke da aƙida ɗaya ya zo yana yin huɗuba irin tasa wadda ya ƙirƙiro wacce ba irin ta annabi ba huɗubar da za a yi awa ɗaya da rabi ana yin ta da hausa Mm. kuma a cikin hudubar ana yin abu ne wadda ya shafi wata ran a yi komedi a ciki wata ran a yi zage-zage a ciki mm. wata ran a yi kazafi a ciki kuma ka rasa wane ne ke huduban shi ke huduba ko waɗanda suke saurarensa ne don wata ran za ka ji ya ce o oh, wancan a bashi yi magana eh. wancan ma haka eh. wanda haka ɗin bid'a ce mm. kuma ina kyautata tsammanin bayi da ranar barin wannan hudubar tasa domin yana jin daɗin abin da yake kai to muna yi masaraddi ne bisa maganganu da yake yi akan wannan shafin da mu kanmu saboda haka sarki zaki a fara danna mana kilif na farko mutane su ji sai mu bi shi da amsa amma idan bai daina ba Tun da muka zo garin Bauchi muka nemi mukabala yake zuwa idan muka sake jin ya sake daukar wani mataki akan shugabanninmu wallahi tallahi za mu dauki matakin da ya kamata na ka'ida da doka a kansa to masha Allah sarki zaki waɗannan bayin Allah mutanen Jos da suka zo suka nemi ya zo su tattauna yaki mhm. sai su suka zo suka kawo hujjojinsu da dalilansu sai kuma suka ce to tunda sun zo ya ki zuwa idan daga baya ci gaba da sukan su za su ɗauki matakin da ya dace to amma shi yanzu za ka danna mana kilif na gaba ka ji abin da yake faɗa a kan raddi bisa wannan magana da suka yi bismillah abin da ya ban mamaki ne shine yaushe ƙungiyar izala ta lalace take tafiya kotu ni da na san izala da shi da kai ta kotu da mu wanda muka san wanda suke kaiwa kotu a ƙasa na 'yan dariƙa ne wanda hujjarsu ta ƙare ba su da dalili sai dai ko su kai ƙara wajen 'yan sanda ko su kai ƙara kotu kai ƙara wajen gwamnati su zuga masu sarauta su zuga masu iko 'yan dariƙa ne da aka sani a ƙasa na suke kai ƙara amma wanda yake kan izala ko yake kan sunna bai kai kara shi karansa hujja in ka jefe shi da wani abu ya ya kare kansa da hujja da dalili in ka cutar da shi kuma ya barka da Allah yanzu yau izala hujjanta ya kare dogaranta ga Allah ya kare ita ne take zuwa kotu wani abin kunya har yaushe oh shayi ashe bai zuwa kotu bai da hujja kenan <laughs> alhamdulillah ashe ka gane sarki zaki ya ce yaushe izala ta lalace hujjanta ya ƙare take zuwa kotu oh ashe wadda hujjansa ya ƙare ya lalace shi ke zuwa kotu to idan shi ke zuwa kotu dan na mana mu ji abin da yake faɗa shi ma to idan ba manta ba yana jin karatun da ya gabata na jin ko ranar talata ne na yi maganin cewa eh, akwai wasu tashoshi waɗanda suke gutsire karatunmu su yanke inda musu ga su yanke inda suka ga dama su je su yi sharri na ce to insha Allah za mu ɗauki mataki a kansu na doka na shari'a akan abin da ya shafi copyright don muna da haƙƙi hatta 'yan filafilai idan suka yi fim ɗinsu ko diramansu ba wadda ya sai je gutsiri wani abu ya je wani abu da shi tunin za su kai shi kotu to amma wadda aka mai da abinsu abin banza su ne malamai masu karantarwa ka gama karatunka na awa guda sai wani dan iska ya je ya ciri da wuce sakan ɗaya ba ko sakan biyu ya gutsura ya je ya saka ya ɓata manufanka ya ɓata karatunka kuma ba da izininka ba haka suke ta yi ce to yanzu insha Allah mun sa lauyoyinmu za su ɗauki mataki akan wannan insha Allah shayi dala kamin kai magana bari mu maimaita masa maganar sa yaji mhm. abin da ya ban mamaki ne shine yaushe kungiyar izala ta lalace take tafiya kotu ni da na san izala da shari'a kai ta kotu da wanda muka san wanda suke kaiwa kotu a ƙasa na yan dariƙa ne wanda su ta ƙare ba su da dalili sai dai ko su kai ƙara wajen yan sanda ko su kai kara ko su kai kara wajen gwamnati su zuga masu sarauta su zuga masu iko yan dalika ne da aka sani a ƙasa nan suke kai kara amma wanda yake kan izala ko yake kan sunna bai kai kara shi karansa hujja in ka jefe shi da wani abu ya zo ya kare kansa da hujja da dalili in ka cutar da shi kuma ya barka da Allah yanzu yau izala hujjanta ya kare dogaranta ga Allah ya kare ita ne take zuwa kotu wani abin kunya har yaushe <laughs> Lalle wanga ke ce ma confuse confuses nan. Shi yasa sarki zaki na riga na gaya maka duk lokacin da ya magana ajiyewa nake saboda eh. ina da yakini cewa gobe zai zo ya karyata kansa da kansa. Mm. Saboda haka ka lura dai nan ya zargi 'yan izalar Jos da cewa hujja ta ƙare sun lalace. Mm. Sai ya zo kuma yanzu shi ma ya ce zai kai ƙara, shi ma hujjan ta ƙare ne ya lalace. tambayar da za mu masa kenan na'am <laughs> wannan shine abu na farko mm. abu na biyu sai in ce in kana ƙaunan Allah kada ka ɓata lokaci ba tare da ka kai ƙara ba don Allah ka kai idan ka kai ƙara nan ne za ka gano cewa ashe kana kiran maulana shak tahir Uthman Bauchi da ra'asul jarima a nan ne za ka gano cewa ashe kana kiran imamu ahalin sunna shak abdulwahab da imamu ahalul bida'i a nan ne za ka gano cewa ka kira shek saniya haya jingir da jahili kuma ka kira shi da ɗan gargajiya mm. a nan ne za ka gano cewa ka kira shek ibrahim alzakzaki da mahaukaci in baka san gumba ka ruɗe Mm. mu muna rike da wurin gunda ka zage shi ka kira ka jingina masa hauka mm. a nan ne za ka gano ka zagi mutane da yawa Allah ya sa ka kai ya ce maka mai taya a kai ni ajiye mai taya a kai ai kafin mai taya ya gaya ya ce mun wawa jahili ah, ah. mahaukaci sai na tabbatar da cewa kuma shi da ya ce min wawa din ya ce mm. kuma ni abokinsa ne kaga na zamo abokin wawa shi ya zama abokin wawa kenan so shi wannan ya bar shi ni akan kaina ba zan yi kumfan baki ba hmm. amma waɗannan jagororin da kake taɓa su hmm. ka sani idan an samu ire-irenmu wadda in kai zagi za su yi haƙuri to akwai waɗanda su ba ire-irenmu ba ne in ka zage su ko ka zagi shugabanninsu wallahi za su rama iya ramawa na'am na'am saboda haka maganar ma yanzu ka fito kana ce za ka kai ƙara sai in ce ka yi latti baka kai ƙara ba dan hmm. Allah in kana kauna Allah Ka kai kara ai da lauyoyin lauyoyinka kan ba ranar da za su ce maka kar ka kai kara shi lauya ai ko za a ci nasara ko ba za a ci nasara ba dama yana so a shiga kotu saboda kuɗi zai fito saboda haka lauyoyinka da suke ce maka a kai kara ni ma ina goyon bayan su ka kai kara wallahi shai ni ba ina goyon bayan haka wallahi ai ya dade bai kai ba sarki zaki wallahi wannan abin da ce lalacewa ne din kai kara ɗin don Allah ya yi ya lalace din muna so ya lalace wannan abin da ya faɗa na cewa rashin hujja ne kai kara ɗin da Allah ya yi saboda ya tabbata baya da hujja ya tabbata ya lalace su kuma dama lauyoyi alhamdulillah za su samu abu ko ya ci nasara ko kar ya ci nasara za su ci abin da suka ci wannan shine sarki zaki da na mana kilif na gaba amma waɗanda muka hana su ne 'yan iskan da suke zuwa irin kamar tasha na sarki zaki sai je su ɗaya su yanki ɗan abin da ya musu su sa kuma su dinga zagi na su karkatar da magana na cewa ai wai na yi contradict in kaina na warware kaina <laughs> wato mu ne yan iskan gari ke <laughs> sarki zaki abinda wannan mutumin ya gagara ganewa a duk lokacin da kai magana a mutum kai magana kan mutum to ka ba shi daman shi ma ya yi a kanka duk lokacin da ka zage shi to ka ba shi dama shi ma ya rama a sosai a ni dara yanzu inda mu za mu fito mu ce masa dan iska sai a ce kun zagi malami to ah. amma daɗin abin shine mu ba za mu ce maka dan iska ba ba don wani abu ba saboda tarbiyyar mu daban hmm. irin taka tarbiyyar ta zagi daban mu an koya mana wa iza khatabahumul jahiluna qalu hmm. salama idan jahilai suka musu khitabi suka yi magana da su na batanci sukan ce salama aminci hmm. to mu ba za mu ce maka dan iska ba Hmm. duk da ka kira mu da 'yan iska wai eh. yana kiran mutane da 'yan iska amma yana ce zai kai su ƙara kuma zai ci nasara a kansu eh kuma ga irin nasa tunanin eh shi Allah ya halasta masa ya kira mu da 'yan iska amma mu kuma Allah ya haramta mana doka ta haramta mana to in ka ɗauka cewa su 'yan copyright ɗin 'yan salafiya ne a salafiyan ma ɗalibanka ne to ka kai ƙaran don Allah sai ka tabbatar ma duniya da cewa mu 'yan iska ne mm. ɗaya kenan sannan sarki zaki wannan bawan Allah shi ya halasta ma kansa abin da yake ganin wani kuma bai halasta ya yi ba mm. ya mana sharrin cewa hmm. wai mun abin nan dinsa ya mana sharrin cewa wai wai muna zaginsa ko muna magana a kansa sannan sarki zaki aksarin maganganunsa da muke yi uh, uh, uh, sai ya fara maganarsa ya kare, hmm. sai ya kai zuwa ga point a maganarsa haka muke barin shi amma ina yana so ne wai in muka ɗauko maganarsa da ya na awa ɗaya sai mun danna complete tukunna da da mu yi magana kai haka kake wa mutane shayi maganganun kuma da yake yake yake yi raddi ai ba duka yake yi raddi ba ɗaya kenan bari ya ma eh, ni na profi ba duka ya saka yawa na saurare shi ya danna jawabin shak makari ba complete ba ya eh. danna jawabin kwankwaso ba complete ba eh ya danna jawabin malamai da yawa ba complete ba o su ba su da hakki kai ne kake da hakki a danna jawabin ka complete dan gata dan mama eh to baka isa ba wallahi mm. ci gaba da danna shi sarki zaki to ka ga ba ka bai ka gora kanka to ya ni da ka dauki magana ta ne awa guda ina karantarwa ka je ka gutsure inda kake so ka zo ka ce wai malam ya warware kansa eh Sarki zaki yau ne ya san mutum yakan yi magana na awa guda a gutsir yadda ake so. Hmm. Bari in sa shi ya waiwayi baya. Malam abdul ya yi irin wannan da'awar cewa yakan yi awa uku awa hudu yana jawabi a zo a datsi maganarsa ta minti ɗaya minti biyu bai taɓa cewa bai dace ba abin da aka masa. kuma ya yarda da wannan abin da aka faɗa na seconds ɗin da waɗannan mintocin amma yanzu kuma ya zo yana ce shi a masa wannan adalcin ai kamata dinu tudanu hmm. ba mu da kes da maganganun da kai ta yi da surutan da kai ta yi duka muna da kes ne da gaban da ka taɓa mu ko gaban da ya shafe mu shine muhallin shahid kuma daidai nan muka ɗauko sai mu zo mu sa in kana so ka nuna wa mutane wannan abin da ka faɗa ɗin ko muka danna ba haka ba ne ai sai ka fito ka ce a a gaba fa da na je na warware wannan maganar da suka yi shikenan duniya sai ta yarda sai ta gamsu cewa ba a sa maganar ka gaba ɗaya ba kuma maganar ka in ka yi gaba kana warware na baya shikenan amma ba ka yi haka ba sai ka zo kada wasu maganganu da abin da ya kama da wannan jama'a ba fa mahaukata ba ne babu yadda za ka yi kamai da kowa da kowa kamar wannan ɗaliban naka wadda yau za ka yi magana su yi ma kabbara gobe ka zo ka warware wannan maganar su sake ma kabbara a'a mu fa idan muka zo sauraron ka da hankalin mu muke sauraron ka ba da kunne kawai ba mu je clip na gaba sarki zaki saboda dama kai makiyina ne makiyin karantarwa ne to abinda sarki zaki suke mana kenan alhamdulillah ma tashar nasu ta riga ta mutu ta riga ta mutu Allah ya kashe ta in ka ga yanzu ma dan sa karatu na ma da yake shi ke farfado da tashar. ko ba ba suke saka ba saboda in ba sa karatu na ba ba mai bibiyan sa to amma shi yana sakawa ne da menene da niyyar sharri ya dauko dan shi'a su margada magana ya dauko dan tijaniya ya dauka magana shayi sarki zaki da a ce da gaske shafin ka ya mutu sarki ah. zaki da shafin ka ya mutu eh. wallahi ba zai kai kara ba oh. saboda ai da ya yi da'awar wata shafi ta daban ta eh, mutu eh. akwai shafin da ya yi da'awar ta mutu ai bai ce zai kai masu shafin kara ba saboda a zahiri kusan abin da ya faɗan haka ne amma da yake ya san shafinka tana nan shafinka na nan da ransa daram sai ce zai kai ƙara a ah, to ka bar shafin mana da mutuwar da ta yi Inda gaske ta mutum ka ta me yasa sai ka kai ta kara An taba kai karan mace ce? To, shayi, mun fi shi fa followers. Na sani, na sani. An fi sauna da da shi fa. Sarki zaki idan an idan yana pro idan yana program eh. zaka ga iya adadin mutum da mutanen da suke bibiyan sa shine zaka ga mutum dubu ɗaya zuwa dubu ɗaya da ɗari biyar suna kallonsa. To, na'am. to amma wannan shafin za ka ga an yi abu akalla ka ga mutum dubu ɗari sun kalla to da dubu ɗaya da ɗari biyar da dubu ɗari abu ɗaya ne dan Allah dan annabi to kaga akwai wannan saboda haka sarki zaki maganar cewa da ya zai kai ƙaran shafi wannan yana nuna shafin tana raye za kuma ta ci gaba da rayuwa mm. za ta ci gaba da rayuwa sarki zaki bari in gaya ma wani abin da zai faranta ma rai sarki zaki lokacin da yake yawo yana gaya wa al'umma su bar shafinka na'am ya sai ya koma yana ambaton wani shafi na daban yana cewa wai ahalin sunna su koma wannan shafin eh sarki zaki albishirinka ka san yanzu sun yi fada da wancan mai shafin anya kuwa sun yi fada bai da alkawari ne mutumin nan da suka yi fada da mai shafin yanzu ya komo wani shafi kuma sunan shi rigasa shi ma daidai su yi faɗa. A ya yi faɗa da kowa. Kan da su gane? Kuma wancan mai shafin bari in gaya ma sarki zaki wallahi har bansa yana sawa. Babu wani mai shafin da zai masa irin abin da wannan mai shafin ya masa. haka ya bi shi suka ɓata ya toshe shi ya yi bulokin ɗinsa. Shi ya sa yanzu a maimakon shi wannan ɗin, eh shi shi namu doktor dan bid'a din na nan Bauchi shi ya eh. toshe wannan ne shafin a wallahi bai da alkawari Shi yasa yanzu za ka ga a maimakon shi wannan doktan namu na Bauchi sun gayyato wani malami ne matashi ba salafe a Kano da shi suke yin karatuttukansu. Ya butulce musu wallahi. Ka fahimta ai. Saboda haka kafin nan gaba shi ma mai rigasan ya sa shi a gaba ya mai kaca-kaca ya sake cewa a rabu da shi a koma wani to saboda haka sarki zaki mun san wannan mutumin kamar yadda ya san mu mm. ina mamakin wasu ne waɗanda su ba su san shi ba ba su san kuma yadda muka san shi ba ya san mu mun san shi ba jiya ba ba shekaran jiya ba so mm. wannan shine na mana clip na gaba sarki zaki wani ma ya tura mu sai da gawai shi sarki zakin ga fasto ga wani dan shi'a da kayan taya a kansa su uku na ce ta ai wannan tafiya ta dace ta dace dan tijjaniya dan shi'a kirista wato fasto ta dace ko ba ta dace ba wala ta dace da su <laughs> ta dace maja asalin maja kenan yan shi'a ba su zuwa coci su yi ibada da su suna zuwa maganganun fastoci kirista nawa ne ya dace da na yan ɗariƙu duba faso wanda ya zunubi a coci bai zuwa coci ya ba da kansa wa faso yan dariƙa ba su ba da kansa shehi duk shege ɗari ne duk shege ɗari ce duk bata ne kan bata saboda wannan haɗuwa ta yi daidai da aka nuna a ta yi daidai ana tafiya ta yi daidai wannan maja ta yi daidai Allah ya sauwaka lalle wannan makiyin zaman lafiya ne ban taba jin wannan ba barin ba shi amsa ba ya da ya faɗa nasa ba eh. to bari ya ji namu mu ma ai in ka san ta faɗa baka san me za a maida ma ba yana magana ne akan program ɗin da kuka yi da Fasto Ayuba da Sidi eh. Bashir da kai sai ya kira wannan haɗuwa a program ɗin a matsayin maja sarki zaki idan har maja kuka yi da fasto mm. ayuba tsakanin wato ɗarika da shi'a da kirista to shi ma ya yi maja da mu? eh eh na haka ya yi maja shi ma tun da ya je wurinmu mu muka shirya taro muka gayyace shi ya zo saboda haka shi ma ya yi maja da mu haka ne? to me ya laifi anan mu mun yi maja da kirista da ɗarika shi kuma ya yi maja da mu To me bambanci tsakani? Na shayi gashi nan.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 mu da shi Allah ya isar mana wannan addu'a ya kamata mu ta yi malam naka ji a isar da gaisuwa na tunda kai shakikin sa ne wallahi shi wannan mutum ko abin abinci ya cinna shi yana mutuwa sarki zaki in mun yi maja da ku shi kuma yanzu ya yi maja da mu saboda haka duk ashe maja ya maju na'am wato yanzu a matsayinmu na wadda muke ƙasa ɗaya muna hmm. zaune da musulmi da kirista ba za mu iya taro mu yi program ba mu shirya program sai a ce maja muka yi ba Allah ne ya ga dama ya tayar da mu a ƙasa ɗaya ba inda Allah ya ga dama duk 'yan Najeriya sai su zamo 'yan shi'a ko duk su zamo 'yan ɗariƙa ko duk su zamo kirista sai ya yi mu daban-daban yana so mu zauna wuri ɗaya amma wai don an nuno wannan ma kawai ya halasta ma kansa ya fito ya yi sharhi a kanmu shi yake murguɗa maganan mutane amma ya zo yana da awarwai ana murguɗa maganarsa kuma shi inda ya ji program yana yana ji programin zaman lafiyar Najeriya tsakanin kisan shine zaman lafiya don mun zo muna maganan zaman lafiyar Najeriya an eh. kawo kirista da ɗan ɗariƙa da ɗan shi'a an yi kuskure ba kuskure amma ka zo ka ce a a maja aka yi to mu ɗauka maja muka yi bayan mun yi maja da su kai kuma yanzu ka yi maja da mu shikenan me bambanci sannan sarki zaki mm. wannan mutumin akwai ɗaya daga cikin malamai daga cikin malaman jos wadda ya nemi su tattauna da shi daktan namu na bauchi eh. Eh, Sheikh Talhatu Kantana ya taɓa zuwa ya yi takara shi dokta ya goyi bayan wani kirista ne a kan shi Sheikh Kantana. A kan musulmi? Sosai. Ya goyi bayan wancan kiristan ya ci ne. Har ma da kiristan ya ci ya fito ya yi murna. Ya ce wai kantanan ya zage shi saboda haka lokaci sai da ya bari bayan ya faɗi a zaɓe tukunne zo ya ce madalla so kaga ya ji daɗin kirista da ya kada musulmi mm. Mm. saboda haka kai ma kayi maja da wancan kiristan yana da alaƙa mai kyau da wani kirista babban kirista amma mm. ya zo yanzu yana tuhuman wani. Mm, na'am? saboda haka ba zan ɓoye ma ba wannan bawan Allah wallahi azim abin tausayi ne musamman mabiyansa su abin tausayi ne gara shi zai iya iya fahimta ta ya san abin da yake ba daidai bane yana da yi ne kawai amma mabiyansa musamman masu yi tsakani da Allah su abin tausayi ne wallahi azim ba su da tabbataccen malami malamin su dai shine malamin da yau zai ce fari a mai kabbara gobe ce a'a baki ne a mai kabbara jibiya ce ja ne wannan abun kuma su sake mai kabbara su abun tausayi ne har ga Allah hmm. wannan shine gaban magana ta farko zan shiga magana ta biyu sarki zaki shine magana akan shin ya halasta a taya wato kirista murnan wannan kirsimet da ake yi kuma ya mm-hmm. halasta a ci abincinsu mm. aksarin hatta malaman salafiya sarki zaki eh. wallahi sun tafi akan halascin akalla cin abincin akalla cin abincin sun tafi akan halascinsa amma shi wannan mutumin yanzu ya saba musu in kana sauraron jawaban marigayi Sheikh Awal Albani Zaria Hmm. ya ce halal ne cin abincinsu eh, shi kuma wannan mutumi namu dan bid'a eh zan sauke maka ba yawwa ba eh ci gaba da ba na sauke maka yanzu shi kuma wannan mutumin namu dan bid'a hmm. na nan dutsen tan shi ya ce kar a ci abincin kirsimeti ka san me yasa ya ce kar a ci abincin kirsimeti a'a saboda gaba da maulidi Oho, na'am. Ya faɗa ai, ya ce ai su ma tunawa da haihuwan annabi Isa ne, ai maulidi ne su ma, haka ya faɗa. Allah ya ce abincinsu halas ne, ba tare da ya yi kaidi ba. Mhm. Eh. Har abada abincin Kiristoci da Yahudawa halal ne. kirsimeti ne ba kirsimeti ba shine abin da na gaya muku wato ko ku ɗauki rayuwar annabi ta fassara muku duk wani abu shikenan kawai Allah ya ce ya halatta shikenan annabi ya yadda da wannan halacci don haka suna kawo mishi yana ci Masha Allah, shi ma yana ci. To, kaji. Mm. sarki zaki amma shi yanzu ya ce tunda na kirsimet ne kar a ci saboda me saboda shi dan bid'a ne annabi ya bi haka shi ya bi wato annabi eh ah to ai so da yawa sarki zaki annabi yayi rawani shi kuma ya ce taya ne rawani na'am annabi bai zo ya hau kan mimbari ya zagi mutane ya ci mutuncin mutane ya yi komedi ba shi kuma yana yi ai aikinsa ya ci karo da aikin annabi ne sarki zaki Hmm. Aikin annabi ya kalli gabas nasa ya kalli yamma. In kana neman tacaccen cikakken ɗan bid'a fal shi ne wannan na dutsen tan shi hmm. Kuma tacaccen azzalumi ne wadda shi a nau'in zaluntar mutane da yake yi har gwamnatin jihar Bauchi bai bata ba sai da ya zalunce ta. Amma shayi inda yake da ban mamaki nan inda shi Shak eh, Albani, awal Albani, ya ce wai abincin Kirsimeti ya kamata kai wai ya halatta kai musu murna ka musu jaji sannan kuma ya halatta sorry ka ci abincinsu har annabi ana kawo masa abincinsa yana ci Christmas kenan fa eh mana to wanda in ka ci abincin maulidi ko kuma abincin maulidi na annabi na annabin mawo annabi an kawo eh. masa ya ci to shi wannan aka ce wai wanda ya murnan ko kuma ya ci abincin maulidi haramu ne ko menene shayi ya kaji wannan magana eh sarki zaki bari in gyara wannan maganar taka kai ka kawo ta amma bari in gyara ta tafi ta fes yanzu mu muna da hujjan cin abincin maulidi daga annabi <laughs> domin an kawo masa abincin maulidin annabi isa ya ci to hmm. to mu ma yanzu kenan za mu iya cin abincin maulidin annabi tunda annabi isa bai kai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kenan za mu iya cire hukunci cewa tunda annabi gashi nan daga bakin salafawa cewa annabi ya ci abincin maulidin annabi isa mm. to ashe kenan mu ma za mu iya cin abincin maulidin annabi muhammadu wannan fa a matafiyansu dama mu a wurin mu halal ne ci ai a'a mm. a wurin su ne za mu iya kafa musu hujja da wannan dalilin to na'am Bekin. Mm. Sarki zaki akwai wata aya a cikin Alƙur'ani a cikin suratul Mumtahna Allah yana cewa Bismillahir Rahmanir Rahim la yanhakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tubarruhum wa tuqsitu ilaihim inna allaha yuhibbul muqsitin Allah bai hana ku ba ku yi mu'amala da waɗanda ba su yaƙe ku ba kuma ba su fitar da ku daga cikin gidajen ku ba wato kiristoci ko yahuda wanda ake zaman lafiya da su to Allah bai hana ku ba me bai hana ku ba an tubarruhum me an tubarruhum an tuhsinu ilaihim kamar yadda mufassiri Ibn kathir ya kawo cewa Allah bai hana ku kyautata musu ba dukkan mm. wani abun da yake shi kyautatawa ne Allah bai hana ku ba na'am shine yake cewa an tubarruhum wa tuqsitu ilaihim kuma ku, musu adalci inna Allah hakika Allah yana son inna Allah yuhibbul muqsitin Allah yana son masu yin adalci ga kiristoci ko ga yahuda wanda ba su yaƙe ku ba a kan addini ba su fitar da ku daga gidajen ku ba kana zaune zaman lafiya da kirista kana zaune zaman lafiya da ba yahude bai cuce ka ba baka cuce shi ba to Allah bai hana ku kyautata musu ba hmm. to menene kyautatawa kyautatawa wani abu ne a dunkule sarki zaki daga cikin kyau yana daga cikin kyautatawa ka ce masa happy christmas to don me ma mu ba za mu ce happy christmas ba hmm. sarki zaki musulmai ba sa yin maulidin shehu tijani ana yi to shehu tijani ai ba annabi bane annabi isa kuma annabi to na'am yan shi'a ba su yin maulidin sai da fatima suna yi nan da wasu 'yan kwanaki ma za mu yi ranar ashirin ga watan jimada sani ne aka haife ta hmm. saura wasu 'yan kwanaki mu yi maulidinta ita annabiya ce ta ba annabiya ba ce to wadda ba annabawa ba muka yi maulidinsu to ina ga annabawa saboda haka ina yin happy christmas zuwa ga dr pastor ayuba ina yin happy christmas zuwa ga Pasto Yohana Buru hmm. da ke garin Kaduna. Kuma ina daɗa kiransu da su ci gaba da ƙoƙari da suke yi na ganin cewa matsaloli da suke tsakanin musulmi da Kirista su yi ƙoƙarin daɗa ragewa. Na'am. Hmm. Na san su da wannan ƙoƙarin ina daɗa kiransu da su ci gaba da wannan ƙoƙarin. a matsayinsu na waɗanda suke abokan zama namu a nan ƙasa. Shi wancan Fosto Yohana Buru shi ne za ka ga so da dama yakan kai ma Shak Tahir Uthman Bauchi ziyara. Za ga in ka bincika abubuwan da yake za ga yana yawan kai mai ziyara. Eh, kuma shi a cikin familin ma akwai wasu musulmai ne wasu ba musulmai ba. so ala ayi halin su ɗin ina isar musu da ainihin taya murna na kan haihuwar annabi isa alaihi salam sai na tuna wata shekara da Christmas ya zo ya haɗu da sallah ko haɗuwa da ya da sallah ko maulidi wallahu alam na manta lokacin kuma ina ƙasar iran da muka tashi yin ina ga haihuwar annabi isa ne da haihuwar manzan Allah da maulud ne ya haɗu akwai wannan shekarun na hmm. kuma kusan shekaru nawa da suka wuce kenan sha uku haka sha hudu hmm. ko sha biyar ma hmm. lokacin ina iran da aka tashi maulidin haɗawa biyu aka yi da na manzan Allah da na annabi isa annabi isa shi aya ce ta Allah wacce aka sa Allah ya samar da shi ba tare da mahaifi ba hmm. amma tare da mahaifiya kamar yadda a baya Allah ya samar da annabi Adam ba tare da mahaifi ko mahaifiya ba To amma duk da wannan abun ban mamaki da Allah ya yi na samar da annabi Isa da mahaifiya ba tare da mahaifi ba, shi annabi Isan ya zo ne ya share fage ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hmm. so wannan ne, don haka muna taya su murnan haihuwar annabi Isa alaihi salam sarki zaki wasu daga cikin kiristocin ma fa a ɗariƙarsu su ma fa sun tafi akan annabi Isa fa ba Allah bane mm. ina nufin ba duk kirista ne yake gana annabi Isa Allah ba akwai kiristan da suka ɗauki annabi Isa a matsayin annabi kawai hatta dr idris ma bai yarda annabi isa allah ba ne shi da kanshi ma ka fahimta yi. malam alinawa to kaga irin waɗannan abin da ya bambanci tsakaninmu da su shine su yarda da mai, annabcin annabi muhammadu shikenan su zama musulmi na'am saboda haka sarki zaki maganar taya su murna samu taya su murna kuma dama muna yi maganar cin abincinsu kan wannan ai Allah ne ya faɗa aya ce ba hadisi ba ne balle ka ce mai rauni ne abincinsu wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lak abincin waɗanda aka ba su littafi kiristoci da hmm. yahuda da duk wani mai bin wani addini wanda Allah ya taɓa saukar da shi a baya hillul lakum halal ne gare ku yankan su ma za mu ci to sarki zaki a fa hadisi ne aka kawo cewa wata fa Yahudiya ta kawo ma annabi gasashen akuya Gasashen akuya an ce annabi ya kici ne saboda saboda guban da yake ciki ba wai saboda ita ba musulma ba hmm. kuma a wata ruwaya ma aka ce ya ma ci din abin da na tambaye ka ka san mutumin ka wala Allah ya zo ya koyu bai sani ba amma in dai baka warware haka ba ya iya zo ya karyata wannan magana cewa ba ai baka sani ba duk abin da zai faɗa duk abin da zai faɗa eh. wallahi ina daidai da Dr. Idris kuma ya san haka wallahi ah, ba alfahari ba sarki zaki ba alfahari nake ba in dai wannan doktan namu na dutsen tanshi ne Sarki zaki kai a tunaninka maganan kai kara da zage-zage da sauransu kai a tunaninka da yana da hujja zai yi wa nan ne? Ya masu ne, wallahi shi ya masu ne. <laughs> wallahi sarki zaki shukuran lafakar. Tun ba yau ba Allah bai dora Idris a kanmu ba ba ranar da kuma Allah zai dora saboda ba eh. gaskiya yake ba. Mm, gaskiya hanya hanya. Yasa yake jin haushin abin da ake masa. Na'am. To ka ji haushin kanka. Mm. Yau in ka daina taɓa shak tahir. Hmm. ɗaliban shek zahir ba lallai su sake taɓa ka ba in ka daina taɓa shek jingir ba lallai ɗaliban shek jingir su sake taɓa ka ba hmm. in ka daina taɓa shek balalau ka daina kiran shi da maradona ba lallai mabiyansa su dinga taɓa ka ba in ya ce ƙarya ne ya ce bai faɗa ka ba in ciro masa gum an nuno shek balalau ne ya zo wucewa ɗansa ya bugo ƙwallo sai ya buga shikenan kamatu duniya walam tafa'ul sai dr idris ya ce ai ya yi hoto an nuno shi yana buga ƙwallo shi yasa wasu ke kiran shi da maradona eh. idan ka daina taɓa su mabiyansu ba za su taɓa ka ba sarki zaki ka lura da wani abu akwai wasu mutane waɗanda su ba a ma san su ma da eh. shiga sha'anin ma mutane ba da maganganu akan wannan ba amma duka mutumin nan bai kyale su ba daga ciki akwai Sheikh Sharif Sale akwai lokacin da ya dinga sukan Sheikh Sharif Sale yana cewa ba mufti ba ne wanda waye ba mufti ɗaliban ɗaliban ɗaliban su ma za su karantar da kai sosai eh, akwai lokacin da ya zo ya dinga sukan Sheikh Ibrahim Zagzaki eh. wanda shi kes ɗinsa ma an ka duba ba da wasu malaman nan ƙasar ba ne shi shi so da dama ma abubuwa yana faruwa da tsakaninsa da gwamnati amma ha kawai saboda kai bakin ka ba birki ka zagi wannan ka zagi wancan sai yau ka taɓa wannan wanda ma ba ruwansa da kai bai ma da bai san kana yi ba ma shi sarki zaki na sha faɗa cewa a cikin yan shi'a ma sarki zaki ni ne fa kawai nake kula da shi duk yan shi'a sun fita sha'aninsa cewa ya nemi hanya ne kusa da shak zazzagi bai samu ba dama shi sa yake domin yana ta matsawa ba tanka shi ba irin gaisuwan nan da aba ina ba ganin shi yasa ya jawo shi abubuwan da yasa yake wannan abun suna da yawa wadda na san wasu daga ciki okay amma a sai na bari lokaci shi zai fito da abubuwan okay na a gane na'am in kana so ka ɗaukaka hmm. to kakan taɓa maɗaukaki don ka ɗaukaka yanzu shi Sheikh Sharif Salen nan da kake gani yakan zauna kamar yadda nake zaune nan yakan zauna daga ƙasashen larabawa ana turo masa da fatawowi yana ba da amsa hmm. saboda haka wani wanda shi bai da wannan matsayin to bari ya zo ya soke shi hmm. na'am na'am na ga na ga na gane shi ko Sheikh Ibrahim Zakzaki zuwa yanzu kaga dai irin yadda ɗaukakarsa ta kai shi na'am to bari ya taɓa waɗannan maɗaukakan mm. ko shi ma zai samu ɗaukaka mm. kuma taɓawa ba na ilimi ba matsalar yanzu mu ai abin da Dr. Idris ya yi mukan warware amma muna zagin shi ne Ok, shayi, bari, wannan ya tuna min ma akwai tambayar na so maka ma wannan gaba da kai, wato ana neman a kafa bari zai bari gani kamar kan da muke wa kowa wannan tambaya kuma mun alkawari za mu kowa wannan tambaya saboda mun rasa na za mu ajiye wannan ka kamar mhm. da kake gani akwai kungiyar da aka bude wannan shekara cikin 2023 uh, na. an bude kungiya mai suna idrisiya sunan kungiyar kenan idrisiya to wannan kungiyar ta zo da sababbin ababa da yawa da bamu sani ba kamar kan da a kan hutuba shi kaga limami yana hutuba shi ɗauki kaset shi ya danna ya ce ku ji abin da wannan ya faɗa ko kuma cikin su shi ya ce ma wannan eh me ka ji an faɗa wato bi ma'ana kamar sayar da sayarwa wani na magana shi ma yana magana hutuba shi rasa wake hutuba sa'an nan bayan haka akwai wasu ababa da yawa da wannan kungiya ta kawo to mun kasa ganewa kaga kamar kanda ƙungiya na farko abin da suke yi shaka gane su shaka ce wannan dan shi'a ne wannan dan shi'a in an samu makamancin irin ababen da suke yi irin su ko da bai ce dan shi'a bane sha ce wannan dan shi'a ne haka kuma an hmm. samu na biyu shine eh, sunna to sunnan nan ya rabu kashi-kashi da in kana yin abu shi a gane bangaren da ka fito ko me kaga ana hmm. gane amma duka dai sunna to wannan kungiya na idrisiya bata kama nan ba bata kama nan ba shin tana cikin shi'a ne zaman mun tambayi yan sunna shi'a ulfata ya ce wannan ba cikin sunna wannan kungiya ta idrisiya tana cikin shi'a ne ko dai a'a tana zaman bidi'a ne zaman kanta ko ko kana da farko ka ce farko da kai imalin zaki ana ne eh ita wannan kungiya ta idrisiya eh wacce dama tana nan kungiyar tasa tana nan sunan ne dai ba a bata ba already akwai kungiyar wacce take faɗa da mazhabobi take eh. faɗa da ɗariƙu take faɗa da ƙungiyoyi wannan ya ma faɗa da bakinsa mm. ya ce ba zai yiwu a yi addini ba sai an yi faɗa kalmar faɗa yace sai an yi eh. faɗa da ƙungiyoyi da mm. mazhabobi ina da wannan maganar tasa abu ne mai sauƙi na ɗan yi sacin in fito da ita wannan ƙungiya tasa wacce a 2000 and 23 kenan zai zama ko eh. akan bata suna da idrisiya ita ba shi'a ba ce Allah ya kiyashe mu ah, Allah ya sauke ba ta daga cikin ƙungiyoyin shi'a bilhassali ma ƙungiya ce da muka same ta wacce take ƙarya da sharri da ƙazafi da ƙage da kire. zuwa ga shi'a ƙungiya ce wacce ba ta da adalci ƙungiya ce ita kanta ƙungiyar bid'a ce Okay. Domin idan har yadda suke faɗa abinda annabi bai yi ba. To ba sunna ba ne. Hmm. Annabi bai yi wannan idrisiyar tasu ba. Kuma ba ranar da annabi zai yi tun da ya riga ya shuɗe. Kuma bai yi ishara ba. Ta yi ce min to kai annabi ya yi shi'a ne sai ce eh, bai yi shi'a ba. Amma daga bakinsa mai albarka kalmar yabo ga shi'a ya fito. Hmm. Aliyun wa shi'atuhu humul fa'izuna yawmal qiyamah. Na'am. da ire-iren maganganu da ya faɗa a irin wannan so ko ya yi shi'a ko kare yi shi'a tun da ya yaba ba ya yi stamping kenan ya yi takarir a kai amma kai wannan idrisiyar taka ko kuma kar ma mun ba mu kira ta da idrisiya ba wannan kungiyar da kake ce wannan dai jama'ar ya ce shi baya kungiya alhali duk sharaɗin kungiya ya cika tattare da su kawai suna ne ba sa ba su kuma jama'a suna da daman su sa maka suna in ka ki ka sa ma kanka suna mm. kamar yadda boko haram ba su suka sa ma kansu suna boko haram ba mm. rafida ba mu muka sa ma kanmu suna rafida ba ka gane ai mm. saboda haka wata su sukan duba su ga wani suna ne ya dace da kai so yanzu mutane sun ga ya dace a sa masa idrisiya saboda me in ba shi idris din ba babu wanda yake daidai a cikin magabata karka cewa ya cire ma ibnu Taymiyyah hula karka cewa ya ci yanzu misali ai ba yau ba ya saba kwanakin baya naga kuna ta mamaki eh. wanda ya fito ibnu Taymiyyah wa ya sa shi kaza kaza kaza wannan kuna ta mamaki ne ya jima da saba ma ibnu Taymiyyah a wasu abubuwa in kaga yana yana tare da ibnu Taymiyyah yana tare da shi ne a abubuwan da ya dace da son ransa hmm. amma misali ai anan ya fito yana sukan carbi agun ibnu Taymiyyah carbi ai ba bid'a bace na'am to kuma bai kace kace ma ibnu taymiya ba sai lokacin da aka zo maganar me aka zo maganar maulidi da ibnu taymiya ya ce Allah zai iya bada lada nan ne ya samu ya sauke ibnu taymiya gaba daya mm. ya nuna cewa shi yake bada ladan oh a nan ne kawai ka gane kuskuren ibnu taymiya to idan baka gane kuskuren ibnu taymiya ba sai a nan wurin to ka zo mu muna da kusakuran ibnu taymiya da yayi kai anan nan wurin ne da yake ya ya yabi maulidi kawai kuka saba kai saboda ya yabi maulidi ne kuka saba ka kyale shi amma ka zo mu nuna ma wuraren da ibnu taymiya ya saba da kake cewa bai da aya bai da hadisi abubuwa nawa ne ibnu taymiya yake kawa ba aya ba hadisi amma kana tare da shi anan laifin ibnu taymiya kawai da yace Allah zai iya ba da lada ga wanda ya maulidi ina jin ɗalibanka suna ce ai shi ma ya ce zai iya ne ba wai ya ce sai ka ce wai shi Allah ne shi Allah ne mm, huwa si abubuwa nawa ne wanda ibnu taymiya ya kwafsa suna da yawa ta yi kai kawai gun da ka gani shine gun da ya yabi yan maulidi ibnu za a iya ba su lada amma mu muna da shi tari tari saboda haka da gaske ne har ibnu taymiya bai mutuntawa ya ce su ba wahabiyawa bane su ba komi bane saboda haka ku sunan ku Idrisiya eh amma shayi da kai dan Idrisiya kai ka fito da sabon da awarka ta Idrisanci wannan din ka zo ka tabbatar mana da cewa ita ce sunna wadda annabi ya ce a in za ka iya yanzu shayi in kuma domin sun sha an kore shi cikin sunna yanzu kuma an kun kore shi cikin shiya kaman dai kan da kake maganan cewa ah, kana taba wanda ya fika ne domin kai ma ka tashi wato bi ma'ana da zu kuma ka ce wannan manufa na idrisiyan nan tana nan tun ada. amma yanzu ta yi karko wato adan nan hada kan shi ya zo yana da shak alzazzagi da wasu dai da yake hada kan shi dai da su wato nema kan da yake yi ne ya karfi domin wannan idrisiya ta zauna ko dai adam ma yana inkarin su yana bugawa da su ne domin kawai ya faffacaccaka domin wannan ta yi ƙarfi. E, wato dalilan za su iya zamowa suna da yawa. Na. Sarki zaki a da sakamakon yadda za ka gano wannan dama ba ma ɗan sunna ba ne dama gaskiya. Gara da aka sa masa Idrisiyarsa ya yi. Hmm. a sunnanci a gurin malaman ahalus sunna ba a faɗa da gwamnati ne to a wurin malaman su babban hotoro sun ba saba da shi a nan ai sun yi masa raddi a kan faɗa da yake da gwamnatoci a sunnanci a salafance in ce sunnanci a salafance ba a faɗa da shugaba to hmm. shi kuma yana yi to wala Allah a wannan janibin ne ya ga cewa a tun da shi yana faɗa da gwamnati ita kuma gwamnati tana da matsala da ɓangaren brazos to wala Allah kaman sun zamo sun ɗanyi wani musharaka a nan ni a tunani na kenan a baya mm. amma ba wai don tsantsan tausayawa ne da abin da ya kama da wannan ba in tsantsan tausayawa ne to mm. me laifi me yasa ya zamo yanzu kake wayannan maganganun tausayawan yanzu babu ne a da akwai mm. a'a a'a aduwun ne al'aduwul mushtarak ne kuma enemy ne aka haɗu a kai sosai <laughs> na'am suna da matsala da gwamnati muna da nima Idris ina da matsala da gwamnati shiken mm so a wannan babin ne amma in ba haka ba wannan mutumi wani iri ne ina gaya ma mutumi ne wanda zai fito ya saba ma dukkan musulmi akan komi yanzu dukkan musulmi na nan Najeriya akan abinda aka yi ma 'yan maulidi sun yi ittifaki in ban da shi duk musulmi sun yi ittifaki izalar john da ya dinga musu kage cewa ba su ɗauki mutane musulmai ba izalar kaduna tijjaniya ƙadiriya shi'a ƙur'aniyun da kowa sun yi magana ɗaya mm. Shi ne kawai ya fito ya ce wai ai sun mutu suna maulidi saboda haka tunda sun mutu suna maulidi sun mutu suna bid'a ne da shi da ɗaya abokin nasa suka ce wai ai gara ma ka mutu kana luwaɗi shi abokin nasa ya fito ya fi shi jara'a ya fito ya faɗa haka shi kuma da ya tashi sai ya dinga kawo dalilai da yake tabbatar da abokin nasa mm. cewa wane wane ya ce saɓan Allah bai kai bid'a ba wane wane ya ce sabon Allah bai kai bid'a ba to duka mu ɗauka gaskiya ne mufti duka duk sabo bai kai bid'a ba ce bid'a abinda annabi bai yi ba wannan ba taka annabi bai yi ba saboda haka in an sake maka bom ko aka kashe ka a wurin sai mu fito mu ma mu ce kenan ko kuma za mu iya cewa kenan ko kuma wanda ya gara ma zai iya cewa kenan gara ɗan luwaɗi a kanka Mm. Tunda ka mutu kana wani irin ba ne wanda annabi bai yi ba. Mm. Kenan yanzu a irin wannan ma'aunin nasu sarki zaki. Idan wasu suka je suna gasan karatun Kur'ani aka sake musu bom. Sai kawai ka fito ka ce gara 'yan luwaɗi da mazinata a kansu. Saboda gasan karatun Kur'ani annabi bai yi ba. Mm. a ce. Kenan yanzu da azumi idan ya je yana tafsirin Kur'ani. sai aka sake masa bom ya mutu a wurin kenan yana da kyau a fito a ce gara ɗan luwaɗi gara mazinaci a kansa domin yanzu wannan tafsirin da yake annabi bai yi ba hmm. kenan abin da yake nufi kenan hmm. Hmm. to tun da kake nufi mun gane irin naku musulunci sai a yi ta hanyar arewa da shi a ko yamma da shi ba ma bukata mu muna so mu yi musulunci ne irin wadda annabi muhammadu ya zo da shi musuluncin da akwai tausayawa a cikinsa akwai uzuri a cikinsa amma amma shayi tambaya na ƙarshe akan idrisiya kamin mu layi shayi ka a yan shi'a suna da littattafansu da suka buga tun suna kuma suna da magabata sa'an yan suna muna da littattafai muna da magabata in ka shigo yan ɗari akwai littattafai akwai magabata in ka shigo yan zala akwai magabata yan kadiriya akwai magabata shin idrisiya su ma suna da littattafansu kuma suna da magabata ko dai shi ne kutubin zamani ne suna da littafin su amma ba lalle ne ya zama suna da magabata ba suna da littafi guda ɗaya akwai wani littafi da ya rubuta wadda za ga yana yawan ɗaukawa yana oh, nunawa yana eh, akwai littafi guda ɗaya ni na manta sunan littafin na taba ji amma magabata ba su da shi domin sun ce Allah bai turo musu da Ibn Taymiyyah ba Allah bai turo musu da Muhammad bin Abdul Wahhab ba su ba Taymiyyah ba, ba ba Wahhabiyya bane to saboda haka kaga ba su da magabata magabatan su magabacin su na farko shine shi Idris din eh eh amma suna da littafi masha ah, Allah akwai littafi guda daya okay mm. eh wannan shine insha Allah mun gode sosai mun gode Allah ya saka da um, jama'a za mu bude kenan ah, kun ce inda shai ya tsaya ah, kuma wai idrisiya da aka bude wannan shekara 2023 ah, da aka bude wannan suna da littafi kamar kan da ake zuwa ke bude littafin 'yan shiya nan a karanta haka ke zuwa bude littafin 'yan darika 'yan izala 'yan kadiriya da sauransu a karanta insha Allah za mu nemi rana mu nemi cikin mallumman mu a zuwa ajiye wannan littafi na idrisiya ita kuma a karanta mu ji ka'idodinsu abinda hmm. gaba gaskiya ya kamata su a yi wannan adalci a so a karanta e, insha Allah za mu nemi rana a yi hakan Allah ya yarda ah, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola kan tiktok kola kan tiktok assalamu alaikum to assalamu alaikum kola kan whatsapp wa alaikum salam aha to ah, kola kan tiktok a ah, kon kan whatsapp ya kuri tsaya kola kan tiktok ya sunan ka daga ke kira sunana Muhammadu to <laughs> Muhammadu ya <laughs> kana ta da shek ma tahir Umar Suleiman akan wannan layi masha Allah muna amsa salam to salamu alaikum kola kan whatsapp na'am alaikum salam na'am kola ya sunan ka nage kira sunana Ilyas Minallah Abdullahi ina kira daga To Allah Ilyas Minallah kana tare da Sheikh Man Dair Umar Suleiman akan wannan layi. Okay, Man Dair yana amsa yana jin kai na amsawa ina amsawa malam na zo kan tambayoyi ne guda biyu da kuma wasu bayani amma barin fara da tambayoyi tukunna to ko ba damuwa bismillah yi tambayar ka ok na ji kuna ce ana ce idrisiya eh idrisiya ina so a mun karin bayani shi idrisiya wata ƙungiya ce sabuwa eh wanda malamai suka tsaya a kanta suka kirkire ta kamar yadda izala ta kirkiri kanta eh. kamar yadda yan ɗarika suka kira kansu yan ɗarika hmm. su ma idrisiya sun kaddamar da ita ne a ilmance ko sun faɗa ma jama'a cewa su idrisiya ne ko kuma dai jama'a ne suka ɗaura musu a idrisiya ne bana baka ji malam ya ce suna da littafin su ba ah, a yayi tambaya za a ba shi amsa za a ba shi amsa abin da nake tambaya nan su ne suka kira kansu idrisiya ko kuma dai jama'a ne suka kira su da idrisiya to tambayar ka na farko kenan mu je na biyu na biyu kuma na ji malam yana cewa <clears throat> ya yi wani magana wanda na wacin ɗinsa barin duba amma ya fara bani an san wannan kafin a a a a tambaya ba matsala sarki zaki ya duba din ita tambaya ita tambaya Sarki zaki kai hakuri ina ai na dade ban ban Sarki zaki na san ya hakuri ya hakuri so a yi gaddama da malam ne ba Sarki zaki ka duka Sarki zaki ah, Tambayar da yi shine shin su hmm. suka sama kansu Idrisiya ko mutane ne suka samu su Na'am ba su suka sama kansu ba su hmm. suna cewa ba su da kungiya jama'a ne wasu suka ga ya kamata su kira su da Idrisiya saboda ya zamo hmm. wato alama nasu da za a iya gane su ka fahimta ai kamar yadda kamar yadda ɗan boko tsaya ka ji mana ba tambaya na kai ba ai ban gama ba na gama sai ka yi kamar yadda mutane suka boko haram boko haram ai ba su suka sa kan suna boko ba hmm. jama'a ne kawai da suka duba aikin su zuwa ga a ah, wa'annan ai su a wurin su boko haram ne amma sunan da boko haram suka sa ma kansu shine jama'atu ahli sunnati lid wal jihad amma kaga ba ma a kiransu da sunan jama'atu ahli sunnati lid wal jihad din sai dai ana kiransu da boko haram saboda me suna haramta boko to shi wannan da ya tashi yace ce ba su da suna aka yace to shi kenan wasu kuma sai suka ga ah, in suna so su ce shi din da mutanensa sai suka sa idrisiya kuma ni ban ga laifin idrisiya ba in har za a ga 'yan mutanen da suke bin imam malik a eh. kira su da malikiya mm. a ga mutanen da suke bin imamu shafi a kira a jingina musu a ce 'yan shafi'iya a ga mutanen da suke bin a ainihin shehu tijjani a ce 'yan tijjaniya ni a gani na ma a cikin sunan idrisiya akwai mutuntawa akwai sunaye masu muni wanda ba a jingina shi da shi ba a'a sai aka jingina su da abin da yake nisba ce zuwa gare shi ka fahimta ai mm. da muka yarda da imamai sai ana ce mana imamiya da 'yan tijjaniya suka yarda da shugabancin shehu Ahmadu tijjani ake kiransu da 'yan tijjaniya mm. to me laifi yanzu idan mabiya wannan bawan Allah Idris Abdulaziz an kira su da 'yan Idrisiya to bisa wannan ne na kyauta tsammanin an kira su ɗin ba wai su ne suka kira kansu ba bismillah je ka tambaya ta gaba ok to mm, tambaya da biyu shine game da rarrabin akidu dama in ka bani wani ansa ne zan samu daman tambaya na biyu to ka oh. bada ansa amma yi sauran magana a karkashin sa da nake so in na ba in wannan tambayan sai na tambayi wasu dalilai kuma game da rarrabin idu da suka rabu ga baki da ina ganin kamar malam idris yana nuna cewa rarrabin akida ne da wannan zai kira kansa dan izala wannan ya kira kansa dan ɗarikan tijjaniya wannan ya ce shi dan kadiriya ne wannan ya kira kansa dan izala wannan ya ce dan shi'a to ni a gani na shi dr idris abdulaziz dutsen shi yana yana korewa kansa wannan kiran cewa shi dan kungiya kaza ne abun da yake karantarwa shine na karantar qala lahu qala rasulullah ni abin da nake tunani kenan kuma kai maganar cewa ba a turu ya ce ba a turo masa imamu malik ba ba a turo masa sauran malamai ba eh hakikanin gaskiya ilmanci addinin musulunci wannan ba turo su akai ba idan aka ce turowa ana nufin mutumin da ana nufin annabi da Allah ya bashi wannan ya kama jama'a kamar annabawa da aka ba su kawo jama'a cewa su kira zuwa ga kadaici Allah to kaga su wannan malamin da ya ce ba a turo su ba hakika ba a turo su ba kuna tare da ni ina tare da kai to ni ina ganin kamar cewan ya ce ya ce ba a turo su ba a ilimance kamar ba laifi ba ne ce wai ba a turo su zuwa ga shi ba eh ai malamai magadan annabawa ne ko ba haka ba akwai tabiya sannan akwai malamai zuwa zuwa kansu zuwa kanku yanzu haka eh tabbas haka ne su wayannan malaman nan ba a turo su ba dan ba Allah ne turo su ba su ma duk abin da suke kira suna kira ne zuwa ga kada ta Allah ne da manzansa sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam to ni na ganin kamar dan ya ce ba a turo su din ba bai laifi ba ilmance amma idan haka ne to zan so ka warware mana abin a ilmance turo sun aka yi ne sai ya zama shi abin da ya faɗa laifi ne ko kuma abin da ya faɗa gaskiya ne amma saboda sabanin akida naku kuke ganin kamar ya kuskure to ah, mun gode bar malai ba da ansa amma mai kyau ne sarki zaki kuma wannan tambaya ce kamar a falsafance barin ba shi ita a irin yadda ya ba ya murmuno mu ita a sarki zaki ya yi tambaya cewa kamar shi a fahimtarsa da dr idris hmm. ai yana kore cewa wani malikiya wani shafi'iya wani kaza kaza ne hmm. dan me yasa shi za a ce mishi idrisiya sannan maganar da yake yi na cewa ba a turo su ba a ka daina shiga na fahimce ka ai sai dai kuma abin da na fahimtan ba haka bane shikenan wannan zaka iya gyara mu yana kore yana kore kungiya solution da yana kore eh. akida a kansa a kansa ne a kira shi da dan shi'a ko dan izala ko dan dariga ana ga malai Idris wannan yake korewa kansa sannan magana da biyu sai na ce ka ce Aya ka ji amma saurara ka ji ka taba jin ya kira kansa da dan salaf mai bin salafus salih ko baka taba ji ba eh gaskiya ni ban ji ba gaskiya tsakanin wayo to a to ni na sha ji wai ya ji ka taba jin ya ce shi dan ahalin sunna ne ko baka taba ji ba in dai ya faɗi a baya ne amma a yanzu karatun sa yanzu ai yana korewa a kansa kaga kenan <laughs> to yanzu ya warware kansa kenan ku dai ya yawa ya faranta kansa a ba warware kai bane zaka iya laifin Allah ka tuba bai nuna cewa kuma ah, wannan laifin ka tuba in kai tuba kan ai warware kenan a da na yi kuskure ka taba ji ya taba cewa ya kuskure To yanzu dai barin ba shi amsa tun da ya riga ya yi kare zamo kamar jayayya muke yi. Ka gane? Sarki zaki. A magana ka gaskiya ne kola Allah ya saka maka da alkhairi. Sarki zaki ni na sha jin yana cewa shi ba ɗan kaza ba ne ba ɗan kaza ba ne ba ɗan kaza ba ne shi mai bin sunna ne. Mm. Na sha ji ya ce shi ba ɗan kaza ba ne ba ɗan kaza ba ne yana bin magabata. Mm. suwaye magabata suwaye salafus salihin mm. magabata na gari mm. to suwaye magabata na garin nan ne su ne su imam malik fa kuma ka zo ka ce kar a bi su suwaye magabata ne na gari wasu suna sawa har ibnu taymiya ana sa shi a ciki ka zo ka ce ba ruwanka da ibnu taymiya suwaye magabata ne kan su wa'annan wanda ya dinga jero sunansu ya dinga jero sunansu ya ce babu ruwansa da su Allah bai turo masa su ɗin ba saboda haka yana da kyau in kana so abun ka ya fito fili daga yau kar ka sake ce kai kana bin wani magabaci ka ce kai kana bin annabi zalla amma ka ce kana bin annabi da magabata sai kuma ka zo ka dinga jero magabatan kana wane ba turo mana da shi ba wane ba turo mana da shi ba wane me kake nufi kenan wani magabaci kenan kake nufi ka ce annabi kawai zalla kake bi sai mu gane amma za ka ji ya ce annabi kuma ya ce da fahimtar magabata oh akwai fahimtar magabata suwa kenan magabatan wadda a daidai kaza wuri kaza ya dace da ra'ayinka shine magabaci a gun da ya saba kuma za ka fito ka ce Allah bai turo maka da shi ba yanzu misali zan baka sarki zaki mm. ya ce Allah bai turo mana da da Imam Malik ba kai dai mm. ka bi sunnan annabi kuma abin da yake nufi da ka bi sunnan annabi ka bi Bukhari Allah bai turo maka kenan da da da kabi Malik ba amma ya turo maka kabi Bukhari kenan saboda ai Bukhari daban sunna annabi daban Bukhari daban sunna annabi daban hmm, Aliyu hmm. saboda haka a daidai lokacin da kake ce abi annabi kawai kana nufin abu hadisansa hadisan wa wadda Bukhari ya kawo a gefe guda ka ce kar abi Imam Malik amma abi Bukhari da wani dalili Mm. ka fifita bukari akan imam malik shi sunnan annabin waye yake na kaltoma so a rayuwarsa akwai contradicting ban yarda na kawo magana akan wannan ba ne. sakamakon magana ne mai faɗi amma nan gaba za mu zo mu yi magana a kai maganar cewa abi sunnan wani abi kaza kaza a'a Allah bai turo ma da wani ba kaza kaza wani ai shiririta ne wa ya fassara ma addinin daga kai sai annabi ne annabi ne ya gaya ma Allah ya gaya ma annabi annabi ya gaya ma kai direct da zaka ce kawai a bi annabi a'a wa ya nakalto ma maganan zuwa ga annabi din shi ake magana to wannan shine a takaice sarki zaki mu je zuwa ga tambaya na gaba Eh, kola, kola, da kana kan na so ka yi tambaya ka sauka jama'a na da yawa gaskiya. babu ma je to babu bari takaita amma abu na biyu shine abu na biyu shine ina so malam ya warware min ka san duk wani abubuwan da ake tattauna ga tattauna game da warwarewar akida ne abin nan rabe-raben kan akida da ake da shi a Najeriya ko kuma a duniya gaba kida da hmm. akidun nan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce akida za su rabu ko kuma zan ce za su addinin musulunci zai rabu kashi kashi kashi kashi har kashi 73 ko eh to a cikin a cikin su a fahimtar malam ni ba ban tafi ban yarda da wannan hadisin ba eh, sarki zaki ga maka ban yarda da hadisin ba in ni ne yake so ya mun tambaya ban yarda da wannan hadisin ba na janye maganar da baki da hadisin ba na janye maganar ka san me yasa ban yarda da hadisin ba sarki zaki Allah bar mu bawa wasu dama sarki zaki ka san me yasa ban yarda da wannan hadisin ba sarki zaki na'am saurara ah, sai na kawo dalili na ai Abin da ya sa bai yarda da wannan hadisin ba sarki zaki in annabi ya ce al'umma za su kasu kashi saba'in da uku. Eh. To ni a wurina inda gaskiya faɗa to tabbas za su yiwu. ba wani abin da zai hana hakan ya yiwu. Hmm. Idan aka ga sun kasu kashi ɗari ba, aga annabi bai faɗa ba kenan. Hmm. Ya zuwa yanzu an fi kashi ɗari kuma yanzu mun annabi ya buga da sauran ne ya faɗi saba'in da uku mun samu ɗaya mun kara ma shekaran ga ga ma wannan shekaran ma gashi an samu wani ƙari so a je yannan abubuwa din eh, abun nan karshe malam eh, karshe karshe abun da take so ina so in da shawara ne anan bismillah shawara eh, da tunda ba tambaya bane kai mini audio kuri don Allah mu ba wasu dama ya hankuri ya hankuri ya hankuri ya hankuri ya hankuri bawa Allah ya hankuri kaji ya hankuri bari mu ba wani dama Allah ya saka maka da alkhairi na gode na gode jama'a kowa zai tambaya ya sauka assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola kan uh, whatsapp uh, uh, ya hankuri bari mu ba ma yan tiktok dama malam buhari ya shigo assalamu alaikum kola kan tiktok Salamu alaikum. Wa alaikum salam kola, ya suna karga na yi kira. Hassan daga Togo, masoyin Dr. Idris. A'a, Hassan daga Togo dan Idrisiya, to. <laughs> A sarki zaki, ina wani na gajiya. Lafiya kalau, lafiya kalau. Eh, kuna gaida malam, malam ina wani na gajiya. Malam yana ji kira. Lafiya kalau, lafiya kalau, bismillah. Eh, na ji malam yana cewa Dr. Idris yana taɓa ma don shi ma ya suna. Hmm, haka nake. Yanzu su kuma malumman da suka yi suna, su ma sun taɓa suna ko? Eh? Eh? Malumman da suka yi suna, su ma sun taɓa suna ko? Malumman da suka yi suna, su ma <laughs> shi ne tambayar ga na farko ko? Eh, eh, eh, okay. Sarki zaki, kafin ya yi nisa. Amma in ka sauka, ya Sarki zaki, barin bashi, barin bashi amsa. To, shai da muna bada aya saukara ya fi. To shi kenan ba matsala. Ah. Tunda ka ce aya din. Eh saboda jama'a na Malam ah, Malam Hassan eh, dan Idrisiya ɗaya kenan. Sarki zaki. Na Malam Hassan muna jin ka. Yan tambaya na biyu kai zai ma don kuma kake tallan aqidar mu. Wannan kuma gaba ba Allah. Ni ke tallan aqidar ku. Ni ke tallan aqidar ku. Eh, <laughs> ya ke tun eh, da tambaya kenan. In mala ya bada dama in maka in amsa she mala ya amsa naka da shi kenan. Ok, ya hankuri, eh, ya hankuri, ya hankuri. Ya sunan kutubin ku gaba daya. Shi kutubin zamanin ku. kutubin zamani. Ya, ina, ba ka ji ya ce wai wanda zai kira shi da ɗan izala ya bar shi da Allah ba eh, shi ne kamar magana ai magana ne ya kan zunga magana nake kenan kamar yana kore wadansu maganganu ne ya to ya sunan shi ya sunan shi ya hankuri kamar shehu da harbo yau eh ya wani magana sai a zo a ce ga magana kan wani da shi yana da magabaci kana ji ana shehu Ibrahim ana ko ba haka ba to shi wannan kutubin ku ya sunan shi shi wa ah, wa ne ne magabacin kutubin ku wa sheshi tilo ah. kuma sunan shi idris ya sunan da mabiyansa shaka ce idrisiya ka kaman kana ka bude kungiya kwankwasiya ka gane ko kwankwaso da mutane to yanzu yan suna ba su karbe ku ba yan shiya ba su karbe ku ba shan na da ku a <laughs> ah, don Allah da wani ma ne kama ce ma lokaci mun ce ma lokaci bar ma da Hausa <laughs> Allah ya saka da alheri sarki zaki ya yi tambaya cewa mm. su maluman da ya taba su yi su don yi sunan eh. su sun taba wasu ne Wannan tambaya ne mai kyau sarki zaki. Hmm, Amsar da zamu baka a nan shine hmm. ka koma ka yi bincike akan ɗabi'un waɗannan malaman. Hmm. Shin ɗabi'unsu iri ɗaya ne da shi? Dama daga cikin ɗabi'unsu akwai sukan wasu? In ka duba za ka ga babu. Abin da ya dame su karantarwa. Shi kuma ɗabi'arsa sace suka. Sarki zaki ina gaya ma da babban murya abin da ya jawo shi wannan shugaban idrisiyan kaji ya daina sukan shek ja'afar da shek albani zaria kawai saboda sun riga sun mutu ne amma suna raye ba irin sukansu da bai yi ba A su ma ya yi da su. haba sarki zaki. Baka taba jin jawabin Dr. Mansur Isa Yalwa bane gun da ya faɗi cewa wannan mutumin ya soki malamanmu oh, su shek ja'afar da su shek albani in baka sani ba ni na taɓa mallakan jawabinsa tun ainihin wato eh, abin nan ne kaset ɗin rediyo mai zare mai hanji hmm. lokacin da yake magana yake cewa kuna yaudara kanku kuna ruɗan kanku kai a kano ba ɗan izala ba ne amma in ka zo bauchi kai ɗan izala ne yana ishara zuwa ga jafar ya ce kai a Zariya ba ɗan izala ba ne amma in ka zo bauchi ɗan izala ne saboda yana jin haushin izalar kaduna sukan gayyaci sheikh jafar sukan gayyaci albani amma shi kuma tsakaninsa da izalan kaduna faɗa ne da zage-zage da cin mutunci mm, na'am ka fahimta na'am na'am na'am na'am saboda haka sarki zaki hatta wa'annan biyun ya daina su kansu ne saboda sun mutu mm. amma wallahi azim suka sosai yake musu mai kaushi so ɗabi'ar sace suka hatta ga waɗanda suke aƙida ɗaya to ka duba waɗannan da katin tambaye ka kace su sun soki wasu ne sai ce maka ai ɗabi'ar ma ba ɗaya ba ce abin da yake gabansu suke yi shi kuma ba abin da ke gabansa yake yi ba ta yiwu abin da yake gabansa shine sukan mutane amma su so sa wani hidima ne da suke yi shikenan kullum suna kan hidimarsu da haka aka san su ba da zagin wani ba yanzu misali shi ya ɗaukan kansa ya soki kowane ɓangare na musulunci hmm. ya kira ɓangaren izalan jos da 'yan gargajiya 'yan bid'a ya ce kawai baki suka fi 'yan bid'a wato su ma 'yan bid'a ne ya soki ɓangaren izalar kaduna hmm. ya ce su suka fara kai shi ƙara gun jami'an tsaro waye bai soka ba yanzu mutane sun shaidi yana sukan isa alifantami hmm. saboda yanzu ana yi a gabansu wala Allah da yau isa alifan tami zai rasu zai iya daina zagin shi kamar yadda ya daina su kansu jafar saboda sun mutu amma waye bai soka shi shi fa har ɗalibansa yana zagi magana ya ɗauko ya fara magana sai suna ci gaba suna ƙara sabon sai kyalkyale da dariya ce, mujurumai mujurumai mujurumai <laughs> <laughs> ɗalibansa mujurmai ne ka fahimci me nake nufi to da ɗalibansa ma mujurmai ne Allah ya duba to waye kuma mutumin kirki mujurmai aka yi gaya musu ya kyalkyali da dariya ya dawo comedy Allah mun gode ma da kamai da shi comedy ya zama ba addini ake karɓa a gunsa ba sai dai dariya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Ina ga ka tambaya daga sarki zaki Allah ta'ala barkatu malam Buhari nawa alaikum salam wa rahmatullahi barkatu sarki barkan ku da wannan lokaci da da shek fayir ina muku fatan alheri barka kare walan barinawa walan bukari barka da warhaka barka malam tayir ya hidin dumu alhamdulillah so in ce a nan wurin eh abinda nake so in ce a nan wurin a gaice shine yau malam tayir ya yi dai kwatankwacin abinda na ti bayani wancan karan na ce dan Allah dakta Sheikh Malam Tahir ya rinka kawo karatukan shi hujja a kan shi. Na'am. Kuma wallahi gashi yau a cikin kashi goma karatun kashi tara hujja a kan shi ne. Sosai. A cikin irin tuka da warwaran da yake yi yawa wallahi sarki kuma wannan karatun wallahi ban san gaibu ba wallahi na yau yana daga cikin karatun da zai tada mishi hankali. A sosai wada. Da abubuwan da yake abubuwan da faɗa da kan shi ne ake danna mashi <laughs> da warwara. Na'am. yanzu ga wani malam Tahir ga wani magana nan na san ka ji maganan a matsayin ka na mai bibiyan shi sosai eh. kwanakin eh. bayan maganan da ya yi a kan yan izala yake ce ya yi kokarin ya haɗa izalan jos da izalan kaduna ya musu sulhu amma yan izalan hmm. yarda a yan izalan jos sun ki yarda hmm. kaga a wurin eh, a wurin in ka ɗauki wani abu malam tayir kaga yana magana ne akan cewa zai haɗa dan gargajiya da dan bid'a tunda shi bai kungiya bai kungiya eh gaskiya gaskiya gaskiya na'am na'am na'am na'am magana ka haka ne ya san yar gargajiya ne da yan kungiya shi bai yi to me yasa ka hada su to da kisan ba ka yi bai kungiya bai kungiyanci eh kungiya bai kungiyanci amma kuma zai musu sulhu to masu waye zai kenan ya yarda da bid'a ya yarda da kungiya da kungiyanci kenan na'am na'am hmm. sosai malam tayar a cikin wayanda yake zagi wayanda wallahi wani ba ka taba ji ba dai mu muna da labarin malam shek malam abin nan tijjani balakalar rahu ya shiga wurare ya yi wa'azi hmm. a yankin plateau da yankin sukurgui da sauransu ya yi wa'azi sosai a shekaru tun kafin a haife mu ma to amma in baka manta ba kwanaki haka kawai wallahi ban san kowane magana malam tijjani balakalar rahu ya yi ba ya jira kan shi yake ce akwai wani malami yana da wata ya tana aiki a BBC. Na ji wannan, na ji wannan. Ya ce wai ya tura ta can saboda ta dinga hira da shi a ya samu ɗaukaka. Haka ya ce, na ji. To ka gani wa ta jani malakalar Rawai a wannan zamanin ma wasu wallahi sun dai wayan soyan da kamar masu shekaru irin naku sun san da awan shi sosai. Amma wasu ba da awan shi ni da na dingibi biya. Wallahi bai ci. Sarki zaki shi ba ba wanda bai suka. babu wanda bai soka shi ba wanda bai soka sarki zaki ban ga mutumin da wannan mutumin bai soka ba babu shi shi ba saboda zaluntar zaluncinsa ba yakan zalunci gwamnati guda ba wai al'umma ba yakan bari ga ma sarki zaki ya soki garin Kano ya soki garin Kaduna mm. ya soki Nijar ya ce yan nijar kaza kaza ya yi magana haka yakan yi ba mutum ne wanda zai kalli gungun jama'a ya soka ba ruwansa ba ruwansa yanzu wani jawabi da jiya na ji nasa yana magana ne kuma akan bangaren izalar kaduna me yake <laughs> eh a tsohon jawabi ne Oh. Ciki akwai wanda yake cewa sun yi kama da Yahudawa. Mutumin na kama da Sun yi kama da Yahudawa. Mm. Sarki zaki. Mm. Sun yi kama da Yahudawa. Ka duba ka ga abin da yake bambanci tsakanin mu 'yan shi'a da su, amma ba ma iya gaya musu wannan maganar sarki zaki. amma shi da suke ce su ahalin sunna ne shi ma yake ce shi ahalin sunna ne kaga irin sakun bakin da yake musu sarki zaki wallahi azim irin maganganun da yake faɗa ma shek Saniya Haya Jingir wallahi ina ɗan shi'a ba zan iya gaya masa ba saboda an koya mun girmama magabata annabi Muhammadu yakan girmama shugabannin mutane ko da ba musulmai bane in su shugabannin suka zo annabi yana girmama su amma da yake shi dan bid'a ne hmm. yanzu yanzu zai dauko maganganu munana ya yi wa malam sani ya haya zai dauko maganganu munana ya haɓa ma shak tahir zai dauko maganganu munana shugabannin wato dan in tabbatar ma da cewa shi tacaccen dan bid'a ne annabi yana girmama shugabannin mutane shi kuma yana sukan shugabannin mutane Mm. Hmm. Annabi yana yin huɗuba hmm. cikin tsari da bayani akan abubuwan da suke warware matsalolin al'umma shi kuma yana kunna al'umma a cikin kuɗubansa. Eh. Ɗan bida'a ne lamba na ɗaya sarki zaki. Hmm. Ɗan bid'a da ma'anar ɗan bid'a a kuma ma'aunin Idrisiyan shi ɗan bida'a ne. Ba wai a ma'auni na ba. ba ma'aunin na auna shi na ce dan bid'a ba a ma'auninsa na idrisiya shi dan mm. bid'a ne mm. kuma yanzu mun tabbatar ba duniya da irin mm. yadda yake tufka da warwara wayannan bayan Allah sun nemi ya zo su zauna yaki zuwa Wai maman ta ce. Saboda su kan shugabannin mu za mu ɗauki mataki. Ka zo ka ce ai wannan lalacewa ne da rashin hujja za a je kotu. Kai kuma yanzu ka zo kana cewa za ka je kotu akan wata akan wani shafin da ka ce shafin mutacce ne amma duk da haka za a kai shi kotu. Mm. Shai gaskiya ya kamata mu eh, malam Buhari doki minti ɗaya ka karkare maganan ka shi mu ba wani dama gaskiya kamata mu hukunta shi gaskiya. a haka ne ya kamata mu na'am to maganar maganan da zan yi a ƙarshe a nan wurin sarki shawara ne duk da haka na fara bada wancan karan na ce a yi haƙuri eh. maganan ƙara wallahi na san ba zai iya maka kamar inda malam tahir ya faɗa wallahi ba zai iya ƙaran ka ba ah, amma ya isa. shi da kai wancan karan hirin ku da eh, abin nan program ɗin ku da malam ahmad eh. da kace ce ya zauna a yadda ya zauna a yi mukamala dan Allah a sake tuna mushi yau ya manta ya yadda ya <laughs> Mm. akan maganan gwara yan bid'a gwara gwara masu gwara masu luwadi eh, ai ai ai ko malam Ahmad da bai so ai ga malam Dahir shi bayan ka kawo inda yake bashi tahaddi yana so ya zauna da malam Dahir ma wallahi wannan wannan alkawarin da aka yi malam eh, Ahmad wallahi da sai alkawari ne kan malam Dahir yana so wallahi zuwa zauna a nan dai ya wallahi in har zai yarda in zai zauna da mu sarki eh, zaki bayan wadda ka bashi wallahi mu ma za mu bashi to ka gani an samu kari kenan wallahi tallahi za ko da baya da yawa tun tunda bamu da kuɗi an samu kari amma wallahi za mu ƙara masa mm. in har zai iya zuwa kuma jama'a da kawo hujja aya da hadisi akan abin da ya faɗa ba mu an gama eh eh yasa jama'a kan gobe za a bashi ne domin wani ba saboda a'a saboda ba shi ba saboda a cece al'umma sosai a ba shi Allah eh to a ah, malam Buhari mun gode ina roƙon arziki numban malam sarki a roƙon za a baka an baka ma kawai ai tunda kana da sarki zaki ka samu ta <laughs> zaka Allah zan tura maka malam Buhari ah, kan WhatsApp assalamu alaikum warahmatullahi wa Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sarki zaki. Na, eh, kola sunan ka daga ke kira? Sunana Isa Shuwa daga garin Maiduguri, Borno State. Mm, masha Allah. To, kana tare da Usman Daura ka wannan layi. To, ina gaishe shi da fatan yana lafiya. Ana amsawa, ana amsawa. Wallahi sarki zaki na rubuta abubuwa da yawa, eh. amma gaba daya karatun ne an haɗa kai da kafa da hannu an caccakuɗa umma na ma rasa ma wanne zan tambaya domin topic daban abubuwan da aka tattauna daban na ma rasa wanne ne amma dai eh me me me ka fahimci kan topic me ka fahimci kan karatu wala ne gaba dai ma kawai an hada kafa da hannu da wai duk ganin dunkulakata amma sai muka baka dama me ka fahimci kan topic me ka fahimci kan karatu to idan baka gane abinda zaka yi tambaya akai baka sauƙaƙa ba mu wani dama shi sai in ya gane saboda kayan sai ka bari ranar da aka yi abu ba a hada ba sai ranar ka yi tambaya haka ake yi kana kai she muka baka dama menene ka fahimci kan topic me ka fahimci kan topic me ka fahimci kan karatu ah, da farko da farko da farko topic ah! yana tafiya ne akan eh. da farko topic yana tafiya ne akan halaccin cin abincin Kirsimeti ko rashin cin halaccin. Haka bane ko ba ko ba haka bane. Kai kai confused. Shi yasa kai kai ne baka gane ba kana ce wani bai gane ba. Kai kai confused kenan. Kai kai confused baka gane ba amma kana da awar wasu wai wai wasu sun hada. Ki hakuri, ki hakuri. Kaga kai ta zo da tahaddi haka amma kaga shi cewa kai ne mo baka fahimta baka fahimci abin da mm, she muka baka dama. Kaga ban sauke ka ba. Adalci ne. Me kafa za mu sake kara baka dama. me ka fahimci kan topic me ka fahimci kan karatu sarki zaki wallahi abubuwa da yawa ne kai kai hakuri in yi tambaya na kan topic a a a sheka sai ah, ah. sheka tun da ka riga ka fara wurga ta addi ka ce inda aka je daban inda aka zo daban sheka ba mu muka baka dama me ka fahimci kan topic me ka fahimci kan topic to abin da na fahimta nan Dr. Idris ya saba da kowa a musulunci nan Dr. Idris yana zage-zage wani kaga baka fahimce baka ma karanta topic ba kawai ka zo ne kawai ka zo kai baka ma karanta ma topic ba baka karanta menene in baka karanta ba wallahi sarki zaki tunda kuka fara wallahi a to yanzu ga ya muna tsakaninka da Allah menene topic menene me aka rubuta kan topic menene topic. Raji zuwa ga teza akan zantuttukan shi akan taya murnan kristan abin taya murnan kirsimeti shine abin da aka rubuta sarki zaki akan topic din abin da kai karanta ke da zantuttukan Dr. Idris haka ne sarki zaki a rubuta mana she me ina zuwa ina zuwa she me kaji mm. shayi yayi magana kai me me kaji karatu Eh, an da na yi tambaya sarki zaki za ku gane na ji. Ah, baka ji ba, saboda da ka ji, da ka ga har bidiyon malam awal albani zaria an saka kan batun cin abinci. Eh, na gani duka an Eh, to yanzu yanzu menene menene na tuka da warwara a cikin wannan kaga. Ah, ah, ah, ah, ah, ya hankuri. Ban ai ban sauke ka ba kana nan in kuka zo ku yi adalci abin da zaka yi tambaya ka yi tambaya kawai ka sauka akwai da amma kaka eh. zo ka zo zaka juyi zaka doki hankali ka juya muna magana kan muna da wayo muna da hankali Ka kai muna haka don Allah yanzu yi tambayan ka abuwan abuwan abuwan haka kamata a yi Allah ya saka maka da alkhairi shikenan wannan ya wuce shikenan ta yanzu mu yi tambaya na ce eh shin eh tambaya na zuwa ga tambaya na farko yalo ana jina ana jinka bismillah ana shin Dr. Idris eh, Dr. Idris shine mutum na farko shine mutum na farko da ya ce cin abincin da aka yi saboda Kirsimeti da taya su murnan Kirsimeti shine mutum na farko da ya fara wannan da'awan ko kuma a magabata an samu da suke wannan suka bada wannan fatawan. Very good question. Na ɗaya kenan. Very good question. Kuma ya fahimci magana. Sosai Domin ko a nan Najeriya ko a nan Najeriya. Mm. Fatawa cikin ɗari kashi saba'in duk sun haramta cin abincin Kirsimeti. a halin sunna a tafiyan izala bari mu je magana izala ko a halin sunna ko wahabiya da ake cewa a cikin kashi ɗari saba'in sun haramta talatin ne kashi talatin ne suka ka cin abincin kirsimeti so sai na ga malam ya zo ya ɗauki da ta idris shi kadai ya yi ta masa maganganu a kai bayan kuma akwai magabata wanda kafin da idris akwai da yawan da suka ba da fatawan abincin kirsimeti bai halatta ba wannan tambaya na farko kenan mu je na biyu Hello, kana jina? na. Eh, muna jin ka muje na biyu. Wallahi ka tambaya mai kyau muje na biyu. Yawwa, sai tambaya na biyu. Hello, ana na. Bismillah. Sai ta magana na biyu ba tambaya ba ne, eh, kamar dai tambaya ne. Ah, malam ko ya samu kuskure ne wajen zance ban sani ba. Batun da shi da ta Idris sai ce shafin sarki zaki ya mutu ba a sauraron sa sai na ji kamar eh, malam Tahir ya ce idan shafin nan ana karatu mutane dubu ɗari suna kallo sai na ga kaf shafin facebook inda ake yaran ake karatu da yaren hausa babu shafin da yake tara mutum sama da dubu goma ana karatu wai dubu ɗari sun kalla hausa ya yi maka dubu ɗari sun kalla ko single life to muna da muna da akwai akwai akwai akwai bidiyon da mutane miliyan biyu suka suka kalla miliyan ɗaya suka kalla to ni kuma eh to ni kuma nake son ga malam eh, zahiri. kap kap inda ake karatu da Hausa ko ake program da Hausa eh. babu shafin da yake tara mutane eh. irin shafin da Idris Abdullahi Dusan tanshi wallahi babu in akwai ya ka mana shi masal abin abin da ka sani kaga na farko ya kuri kwata da hankalinka ba jayya zamu yi ba je ka farko sai ka je ka fara duba followers shi Dr. Idris Abinda aka fara ka duba kenan she ka duba in ya kare in hakuri kwata da hankalinka kai magana kwata da hankalinka na'am na'am ina very good Uh, ba batun wai alfahari ma zai yi ba shi ya kawo wannan magana ko ba haka ba ya zo ya yi shi sa ka taba ganin mun masa da martani irin haka a tun da dai sako yana isa shi kenan shi yasa ka ga yau malam ɗahir masa wannan martani na farko ka duba fulwes ɗinsa ka duba in ya program ya ƙare mutane na suka kalla akwai wani ma kan facebook na san shi wallahi yana program mutane da ke kallonsa wallahi tallaki ba su wuce mutum eh, goma ba amma in ya bada wani kwana biyu uku shiga mutane su kalla kamar dubu goma dubu ashirin da wasu ababa sako ya isa to in dr idris in ya karatu ya du kare eh, in ya kwana da kwanaki mutane su kalla she ka zo nan shi yana ɗaukan sofon shafin mu ne yake bada reference amma ga shafuffukan mu da yawa da in aka yi karatu ya kare mutane kamar wurin dubu ɗari biyar mutane dubu ɗari mutane dubu arba'in mutane dubu kaza an duba to yanzu sakon ya ishe shi ko dai bai isa ko ya isa da ya kamata isa ko bai isa ba shine most important abin da Sheikh Man Dahir yake magana akai eh, eh ba matsala duk da ma abun ba ba haka yake ba matsala bari zan wuce duk da abun ma ba haka yake ba ba matsala zan wuce ya yake bari bari wuce gaba <laughs> to shike da bugu da ba dalibin Idris bane sarki zaki Na'am. Wannan bawan Allah karyata Idris yake yi. To. Saboda Idris ya ce musu kar su zo su ga shafin nan, shi kuma ya yi taurin kai ya zo yana kallo har yana so ya kare Idris din a nan. Ko Idris din ne yake ka zo ka wanke shi a nan. Zan baka amsa daidai dai bari ka sauka ka in ka sauka zan baka amsa. Eh ya sauka ya sauka. Sarki zaki ya yi magana akan cewa. Na'am. Shin Dr. Idris ne ya fara haramta. Hmm. abin nan ɗin kirsimeti sai ya ƙara da cewa wai kashi saba'in na malaman sunna sun haramta talatin ne suka halasta to da farko dai tukunna ba ina magana ne akan shi ya fara ko ba shi ya fara sannan maganar da kace kashi saba'in sun haramta kai ne ka ga saba'in ɗin wala Allah ka kirga amma ni in ka bar ni sai in ce saba'in ɗin su suka halasta saboda ya zuwa yanzu na saurari manya-manyan malamai ba bebi malamai ba hmm. manya-manyan malaman da suka fi shi malanta a nan Najeriya a waɗanda na saurara ya zuwa yanzu na sunna ɗin su sun hmm. halasta ne hmm. ba ma ci karo da wadda ya ce kar a yi ɗin ba saboda kai ne a wurin ka kashi saba'in suka halasta suka haramta talatin suka halasta ni kuma a wurina akasin abin da ka faɗa ne Sannan ya ce wai na ce in ana live, ina ne maganan kalmar live, kai ka kawo live, ka canja min magana. <laughs> Masu kallo na ce, ban ce live. Mm. Ina yin dukka a cikin magana na, shukuran lafakara. Duk abin da na faɗa zan iya maimaita ma. Mm. Sarki zaki, wannan live ɗin kar ya ruɗe shi wasu daga cikin masu layif din suna bibiyarsa ne suna sukarsa a ƙasa amma yanzu da ya tashi alfahari har yana alfahari da su mm. ranar da na saurare shi yana mana ƙarya da ƙazafi da ƙage wadda ya ce wai an jingina ma manzan Allah ɗin nan ranar layif na kalle shi mm. amma ina kallo na sauka na zo na rubuta zan mai raddi ni ma yanzu sai a sa ni a matsayin me kenan ni na kalle shi ne don in mai raddi wasu da dama suna kallon sa ne don su soke shi mm. wa ga ma duk wanda ya kalle shi ya yarda da shi ne wa ga ma har da zaka rudu to mu kaddara ma duk wanda ya kalle shi ya yarda da shi ne yaushe a musulunci mafiya yawa suka zamo abun dogaro mm. yaushe ya zamo mafiya yawa suka zamo abun dogaro da zaka ce kenan mafiya yawa suna sauraron sa mafiya yawa ba su taba zama abun dogaro ba a musulunci mm. kaɗan su ne abun dogaro kaɗan su ne Allah ya yaba ba masu yawa ba akwai annabin da ranar lahira zai je bai da mutum ɗaya a bayansa ba wai don bai iya wa'azi ba ne na'am akwai wanda zai je da gomomi akwai wanda zai je da ɗarurruka akwai wanda zai je da miliyoyi mm. wanda bai samu ko mutum ɗaya ba ba wai yana nufin bai iya wa'azi ba ne a'a mutanen ne ba su karɓa ba na'am saboda haka wannan maganar da yake yi na cewa kaf kaza kaza kaza shine ya rubu, a ƙarshe kuma ina rufewa da cewa kai inda cikakken ɗalibin Idris ne to da ba za ka zo ka kalli wannan <laughs> eh, duk da ba koranka nake yi ba hmm. da ba za ka zo ka kalli wannan program din ba domin cewa ya ku daina kallo ana faɗa da musulunci ana faɗa da sunna saboda shine musulunci shine sunna sai ka mai taurin kai ka mai tawaye ka zo ka kalla hmm. har kana jin cewa bari ka yi wani abu ko da yake ni ban ga laifinka ba a kallon da kai domin shi ma yana kalla shi da ya hmm. hana kun yana kalla wayo yake musu kansa Idris yana taimakon mu wurin ci gaban wannan shafin saboda Allah ya haramta masa ya zamo bai kalla ba hmm. yana kallon mu yana sauraron mu yana jin mu yana fahimtar abin da muke yi mun gode ma Allah sako yana isa na'am sabatal maqlub abin da muke so ya tabbata shikenan sarki zaki ban sani ba akwai tambaya ko kuma kira biyu kawai assalamu alaikum kola kan uh, tiktok to ina zuwa wa alaikum salam kola ya suna na kira Okay, okay. Barka ka dai kola kuri tsaya malam wai yana zuwa. Yeah. Okay. A da ke sarki gaci. Na'am. Ba wai na zo da tambaya ba ne. Okay, me ka zo da shi to? A na zo dai ne kawai in yi ziyara mu gaisa sannan kuma in an kara abin da na fahimta. To masha Allah, Allah ya saka da alkhairi muna jin. Amin. yara ta mika sakon gaisuwa wajen malam tayar tare da kai kai dai Allah ya saka maka da alkhairi mun gode wai da mutane wannan wanda Allah ya kawo mu zamani tare da su haka ne wanda suke a kode su fara mar annabi sallallahu alaihi wasallam na'am sannan kuma idan muka duba da yanayin shi mutum da ake ta magana a kansa Mm. Wani mai son a zauna lafiya a kullum mm. maganan ina ina amfanin malami ya dinga magana akan followers din wani kaga kenan yana yin karatun ne ba da ikilasi <laughs> yana yi ne domin suna to ana yi don a ce yau ba a jin kuma fa mu fa muka rene shi fa wallahi wannan abu muka shi ya sani mu muka rene shi kuma duniya kowa ya sani malam dair ma mu muka rene shi nan da ya yi kansa bane kawai ya gudu na'am ana ce mai alkalami a ya hakuri ya hakuri ya hakuri ya hakuri mu tsaya kan mu tsaya kan shi wanda muke magana kan sa ya hakuri to ba da to idan muka duba kaga wayannan mutanen zamu ga hmm. kamar yadda a kullun idan da a ce kan musulmai a waye yake a haɗe hmm. kafirai ba su sai a ba na'am sai ya zama cewa me za a yi yau a raba kan al'umma idan aka raba kan al'umma ya hmm. manya kasa haka shi ne a kawo rabon kai a farraka al'umma hmm. Hmm. to wannan mutane aikin manza suke yi ba sun san wanda suke ba aiki eh ah, wato wato kana nufin yana da eh, eh, akwai akwai akwai sponsorship kenan akwai sponsorship eh Ah, a <laughs> ya kamata mu tono wannan kai na'am mm. ina ce suke yadawa wadda za ka ce yau misali ka daina bin malamin ka saboda shi ya ce ba ya daina bin ibn taymiya ko abdul wahab ko wani ne cikin malaman su eh ibn taymiya da ma ka ba ta bin malaman hmm. ka kaga nan ka ka ne maka rabu da malamin ka da yake koya maka karatu a lokacin da kake hmm. shi da malamin ka yayi zamani da misali a ce a ce ni ɗalibin shehu ɗahir bauchi ne hmm. to a ce shi shehu ɗahir bauchi yayi zamani da shehu ibrahim eh to eh, yau lokaci Ba na tare da shehu ibrahim hmm. kaga kenan dole ce dai rabu da shehu dai rubuci na'am na'am dole sai na rabu da maulana shehu dai rubuci hmm. kaga tukunna an nuna ma yau ka saki wanda ya nuna ma addini kenan hmm. wanda kai karatu a gaban su ka rabu da shi eh, Allah kola ta ta a rarraba kan al'umma kuma a ce mun gode ina ce mutane masu masu zama da masu zama a gaban shi suna iya zagewa su mai tambaya su ganin irin tambayoyin da yake yi game da magabata shi ma a dinga yi mai a da ya kore su da wannan wannan dai kaka ga laifin su da ya yi bara kore su masallacin ka gane su kuma da suke samu suke dan sallah kenan suke dan samu wani nishadi suke dariya to yanzu aka kore su ya da su kasance kaga sai zaka kama ga laifin su ka gane Mm-hmm. Amin amin mun gode. Eh, mun gode Allah ya saka alkar alkhairi. Don Allah kira da karshe minti daya don Allah. Salamu alaikum kola na kan wasa. Uh, Wa alaika salam kola ya sunan kargan yake kira? Sunana Tanko. Sunan ka Tanko. Eh. To Malam Tanko muna jin Eh na ce ba. eh kana ji na eh muna jin ka eh ina zuwa ji malam na cewa kamar wai ya sunan shi Dr. Idris na soke mutane saboda a san shi to shi malam gaskiya ni ban san shi ban ba don da ya fara batun Dr. Idris na ni ban san shi ko ina ina son gane wurin shi kuma ina so ki muta ina so ki Dr. Idris ne saboda a san shi ko da very good da shi da shi kenan bar malai ba mu Hausa malam Danko Da na biyu, na biyu. Ok, mu je na biyu. Na biyu. Na ji kuma yana batun waye da kai jirus dan bid'a ne, dan bid'a ne, dan bid'a ne. Sarki lafiyan kuri ya san ke ne zan ci jami'a ne, ya sani, malam ya sani. <laughs> A ban sani ba, ina na san ka ne. Ni ban san ka wallahi. <laughs> Za ka yi kace na san kai dan tijjaniya ne. Yaushe na san ka? A ina nufin wai ni, wai kasancewa ni dan <laughs> ta ko ai tambaya kake kenan ko? Eh ya sani in ya sani to me yasa kuma eh ke ke ta kira wani dan bidiya ni wala san ke kuma dan tare ta, kuma dan bidiya ya ke ta so ke. <laughs> A ni ban san shi dan bidiya bane. Assalamu alaikum. Malam Zai wai ka ce da Idris dan bidiya ne. In ka ce da Idris dan bidiya ne kuma ka san ni kuma dan tijaniya ne. Kuma ni dan bidiya ne. Ko barin ba shi amsa. Da farko dai tukunna ya ce wai ina eh, na ce Dr. Idris yana sukan a wa'ancan ne don a san shi. Eh. Sai ce wai to ni ina yi ne don a sanni? a eh, sarki zaki eh, dr idris shi ɗin ya ce maka an san shi na ce ma shi yana yi ne don a san shi to ta yaya wani zai soki wani wanda ba a san shi ba don shi ma a san shi mm. wato kafin ya fahimci maganar Allah sa ya gane me nake nufi cewa nake yi shi a duniyar ilimi ba a san dr idris ba mm. to bari ya soki malamai don a san shi Mm. sai ce wai to ni ma ina sukan Dr. Idris din ne don a sanni. Eh. To da farko dai tukunna ɗabi'un mutane ya bambanta. Mm. Idan har zan so a soki Idris don a sanni, to in ake Idris din mana in soki waɗanda Idris din yake soka. Very good. Na'am. Ɗabi'ar ba ɗaya ba ce ba. Eh. Ni ba a sani da sukan mutane ba. Bilhassali ma za mu zauna da kowa lafiya in bai soki aƙidata ba a sarki zaki malaman salafiya nawa ne waɗanda ban taɓa magana a kansu ba mm. saboda ba su soki aƙidata ba shayi question ma da abin da aka ce da aka shi don Allah wani irin sani aka fi sani wanda irin mukabalolin da ku zauna da malam Musa ya fasa da sunna ta wannan ba san shi ba wai san na ka san shi sarki zaki kaga kaga kwanakin baya na faɗi wata magana eh ban yi fassararsa ba nake cewa malam Musa ya zo mu ci gaba da muƙabalar mu na'am sarki zaki irin muƙabaloli da muka yi da malam Musa Yusuf Asadu suna, wallahi tallahi billahi Dr. Idris ba zai iya ba a sha bashi bai farawa <laughs> wallahi kwatan yadda muka yi ba zai iya ba wallahi al'azim <laughs> wallahi bai fara sarki zaki wani irin mukabala ne yayi ne mukabala ne na faɗin mutum yana cikin magana kai wani magana ya ciyo ka sai ka kwace speaker ka ce to kaza kaza kaza kaza can an jima ka wani magana ya ciyo ka sai wani ai ba mukabala ba sunan ta hayaniya ban taba jin Dr. Idris yayi mukabala ba sai dai hayaniya hayaniya na san yana yi amma hmm. muƙabala bai taɓa yi ba a rayuwarsa hmm. a ce ka zo ka ku zauna a nitse 'a kana cikin magana in wani abu ya ci shi sai ya kwace microphone a hannunka sai ya yi magana hmm. kai ma in wani abu ya ci yi ka kwace wannan sunan shi mukabala ko hayaniya ya zo a ba da lokaci lokaci ya zo a ba shi minti talatin ya yi in yi minti talatin ya zo a bashi minti ashirin ya yi minti ashirin ya zo a bashi minti sha biyar ya yi minti sha biyar ya zo a bashi minti goma haka haka kafin nan ya gani na rantse da Allah da ya halicce ni sai al'umma sun fahimci abubuwa da dama lashe zai maga zai rasuwa ba da kafara ba bai kama ni ba da ya fasa wayansa da haushi ya kama shi ya fasa wayansa ai ba zai yadda ba sarki zaki na fi kowa sanin ba zai yadda ba ni na fi kowa sanin ba zai yadda ba wallahi azim ba zai yarda ya zo mu yi mukabala da shi ba mm. kaji na ce wallahi mm. saboda na rantse da Allah wallahi ba alfahari ba shukuran la fakhra wallahi sai ya raina kansa mm. wallahi ba don wani abu ba saboda duk abin da yake zuwa yake gaya wa mutane ba haka bane ba daidai bane duka kawai daga masa kafa muke yi ya zama hatta muna yi masa ne iya yadda amma waye malam Idris <laughs> Ina duniyar hujja da dalili ne waye shi <laughs> abin na Allah na tuba malam Asadun ma da yake jajirce a cikinsu. Hmm. shi ma ƙarshe kaga yadda ya famfala da gudu balle kai malam Idris wadda baka ma san littattafan da zaka dinga kotun din ba za ka yi kotun mu ce ma ba haka bane ka fassara mu ce ma ba haka bane mu kawo haka din ba zai yadda mm. ma da wannan abun ba sarki zaki barin gaya ma to saboda haka ya yarda ya zo mm. shayi ai lafi yana ce sun yi da wani sun yi da wani sun yi da wani ko to ya zo mu ya zo ana jiran sa shayi eh zance kuma da yake wagara wai ka yarda to ai shayi ai mu ba mu yarda mu mun yarda bidiyon nan ta rabu kashi kashi akwai mai kyau akwai mara kyau sarki zaki su an riga wannan mutumin ba zai taba ganewa ba kuma mai tunani irin wannan mutumin dama ya kamata a ce ya ɗalibin idris ne wadda eh. wai zai ga ya ce mishi ɗan bida'a da wani dalili yake ganin ɗan tijjaniya ɗan bida'a ne ta yiwu ya ce ya ga ɗan tijjaniya yana aikata maulidi ko me yasa eh. yake ganin maulidi bida'a ce ta yiwu ya ce annabi bai yi ba ko to yanzu muka tabbatar masa da ban da idris ke yi annabi bai yi ba amma duk da haka ya gagara gano idris ɗin ɗan bid'a ne Ah, shai ba malami ya nuna cewa annabi ya ci abincin Christmas, abincin Maulidi ba? Gashi nan nan? Gashi nan nan abin da malam wanda ya faɗa? Gashi nan nan. Eh, malam Baby bai zo ya iske bar mu maimaita masa minti ɗaya. Eh, maimaita. Har abada abincin Kiristoci da Yahudawa halal ne. Kirsimeti ne ba Kirsimeti ba shine abin da na gaya muku wato ko ku ɗauki rayuwar annabi ta fassara muku duk wani abu. shikenan kawai Allah ya ce ya halatta shikenan annabi ya yadda da wannan halacci don haka suna kawo mishi yana ci to gashi yana ci annabi ai saboda eh, akalla zaka iya ce albani shi salafi ne ka gane shi kuma wannan ai ba ne ai saboda haka akwai bambanci dama tsakanin salafiya da idrisiya ai Mm. So a Idrisanci cin haramun ne. A mm. Idrisanci. Oh. Amma a salafanci halal ne. Mm. Shikenan ba matsala. Kai zai muna duwa na ga wannan kana ta kira ina ta katin ka barin ba kai ka da don line TikTok dan WhatsApp kenan. don Allah minti daya. Minti daya na baka. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola. Amin wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sarki zaki. Na kola sunan ka dan da yake kira? Sunana Kabiru na kira ne daga nan Azare. Ok, ah, Malam Kabiru Azare, to masha Allah. Kana tare da Sheikh ɗaya Daira kan wannan layi. Malam Kabiru. Ko matsalar network kenan. Malam Kabiru na Azare. Don akwai matsalar network sai ya bari sai sati na gaba insha Allah. Sarki um, Na'am. Naji na zo na saurari program naji komai da komai da yake tafiya. To masha Allah. Yawa ina da wani dan taliki da zan kawo shi ne ba. Eh amma minti daya hakuri. Eh ba da mu sarki. Sarki cikin zalunci na wannan mutumi fa akwai wani bidiyon sa na kalla yake cewa inda a ce a duniyar nan dan anti shine cikakken dan tijaniya. <laughs> in ji shi wallahi cikakke <laughs> ya kai faɗa zan iya tura ma ai na tura ma wani bidiyo ma da yake cewa wa ibn tabiya zan iya tura ma shi ma wannan eh ne cikakken dan tajjaniya dalili ne lokacin da aka tashi yin kes din nan nasa wai ya ce ai da kowa yana cewa ai ko da menene ba bai yi wannan ba bai girmamawa ba bai kaza ba shi ya ce a ku dakata da Allah ba da Annabi da abu guda ɗaya ne yace to ko da Ibrahim yes ne zai dawo to wallahi dan anti shi zai ba shugaban malamai a yanzu saboda shi ne cikakken dan tijaniya babu wani wato shi ya yadda kawai ta ganin mutane ana rudu bai bai ga bai so ya ga an dace bi ba na eh, ana daidai yana so kullum yana ganin mutane na kan bata kenan ya yarda da bata mm. kenan bai rada da daidai ba eh, a ko ya ba dini bane ba tun da dan anti shi ne cikakken dan kungiyar ku shi kuma sai wake komai Allah ne kaga shi kenan mm mm Mm, mm. wallahi cikin shi badawoyin sa kenan amma amma kaga a gaske magana na karki na gaske ah, mm. za mu masa wani gudunmuwa sosai kuma tunda malam dayin na bauchi mun ba wa malam dayin mun mun rajista wannan kungiya na idrisiya takarda da stamp da komi mu ba wa malam dayin kai masa ziyara in dai ba zai in dai ba rajista ba mu mun masa wannan halacci gaskiyar magana eh mun gode na'am ni sarki gaskiyar magana da eh. a ce ni ta tawa za a biye da a sabo shekaran da ya kamata a bashi amma a wadin ni abin da nake so ya kasance shine a muka muka haka mun zalunce shi gwagwarmaya da ya yi cikin wannan shekara 2010 eh, <laughs> eh, eh, ga a ce wai an shafe duka za a ba shi 2010 sarki ba cikin magana da shi wancan kolan yake gaya na cewa wai wai followers da menene ni ma ina ɗaya daga cikin masu zuwa cikin program har su hudu ba su da sallar juma'a da yake zage-zagen nan kowace ina bai ko abin da nake ba kawai zuwa nake da su dariya to kaji hatta cikin masallacin sa masu zuwa ma kawai su dariya ba ma kawai. facebook ba hatta cikin masallacin hatta cikin masallacin kisa ni da dan tani ne ma sarki a rubuta comedian of the saboda wallahi mutane yanzu dan comedy suka dauke shi ah, ah, a a bai ya ta ya rubuta littafi littafin da zamu samu dama rana a zo a bude a karanta mu ji sharuɗin su da kuma ka'idodin su Allah yarda yawa to sarki mm. sai kuma magana ta daya eh shine sarki da Allah wannan Idrisiyan eh gaskiya magana ko aina ta tambaye na ka ce waye ya saka ta kai da shi a ah, ya hankuri <laughs> ya hankuri mun samu dawa malam dayar ya zo ya karanto mana littafi ah, in Allah ya yarda to na to ji na ji insha insha Allah next time next time <laughs> mun gode mun gode mun gode mun gode da jama'a da ba za mu dauki ba ku hakuri shek zai mana addu'a eh, zai mana taliki ya mana addu'a insha Allah bismillah shek to sarki zaki a gurguje ba abin da zamu yi sai godiya ma Allah subhanahu wata'ala na'am insha Allah akwai wani magana da Imam Sadiq yake cewa alhamdulillahi alladhi ja'ala a ada'ana min alhamaqa mm. mun gode da Allah ya sa masu gaba da mu suka zama wawaye <laughs> wannan magana na jima ina ganin bai kamata in faɗe ta ba amma yau na faɗe ta akwai wauta cikin mutanen da suke ja da wannan al'amari hmm. saboda haka mun gode ma Allah akan wannan sannan muna godiya ma Allah subhanahu wa ta'ala sarki zaki da ya sa masu amfani da hankalinsu dai kullum suna daɗa gano cewa shi mutum ne mai tufka da warwara yau zai ce a yi abu gobe ya ce kar a yi ko kuma yau zai ce kar a yi gobe ce a yi ko kuma yau zai zargi wani da aikata wani abu gobe kuma shi ya yi kamar hmm. yadda wannan zama ta mu ta shaida haka mun gode ma Allah akan wannan sannan muna godiya ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya sa yanzu mutane da dama sun ɗauke shi a matsayin comedian ne naji yana ta kawowa ya ce wane ya kira ya yi wasiƙa ya ce yanzu mun gano kaza kaza malam mun fahimta yanzu irin wannan mu ba mu so mu buɗe wannan babin ne amma wallahi azimi sarki zaki wallahi tallahi billahi daga 'yan salafiya waɗanda suke cewa sun gano yanzu ba daidai yake ba ni ban san adadin mutanen da suke min waya ba na'am hmm. ko satin da ya wuce yanzu shi wannan basalafin in ya ji ni ya gane me nake nufi ko satin da ta wuce sai da wani basalafe ya kira ne ya gaya mu haka to muna godiya ma Allah akan wannan mu ba mu so mu buɗe wannan damar ce saboda me muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala akan wannan muna fatan Allah ya ci gaba da ganar da al'umma kuma shi kuma in mai ganewa ne Allah ya ganar da shi in ba mai ganewa ba ne Allah ya daɗa ganar da al'umma su gane shi ɗin ga irin matsalolinsa mutum ne wanda ya saba wa al'ummar annabi mutum ne wanda ya zama tacaccen ɗan bidi'a mm. dillalin 'yan bidi'a mm. mai tallan bid'a kuma Allah ubangiji ya tsare mu da irin waɗannan mutanen Allah ya haɗa kan al'ummar musulmi Allah ya karɓi shahadan waɗanda suka mutu a tudun maulidi Allah ya haɗa su da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya kawo zaman lafiya da albarka cikin wannan ƙasa namu albarkacin manzo da ahlul bait subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin sallu wa sallam. 有什么梦？